ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في زمان كراتم الإسلام الجامع الترمذي ko sunan turmuzi na al-imam abu isa muhammad ibn isa at-turmuzi mun gabatar da karatuttuka goma sha tara ga wannan littafi yau shi ne karatunmu na ashirin muna daren jikirin daren hudu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arbamiya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren sha ɗaya ga watar hudu watar april miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha shida karatunmu na jiya karatu na sha tara kenan duk da ba mu yi amfani da na'ura ba wasu ba mu yi karatu ba amma in sha Allah duk ranar karatu ko a ji na'ura ko ba a ji na'ura ba za a yi karatu a jiya mun tsaya a babi na ɗari biyu da sittin da shida hadisi na ɗari uku da sittin yau za mu tashi babi na ɗari biyu da sittin da bakwai hadisi na ɗari uku da sittin da ɗaya إمام الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أهم عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال أنس يجي خر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فادي عن فرس daga kan doki fajuhisha sai ya kuje ko ya ji rauni akwai ruwaya da yake cewa ya ji rauni a gefen sa na dama har ba zai iya tsayuwa ba har ma muryarsa baya fita in yana kabarbari a sallah sai suna bakar ya daga murya a ruwayar bukhari kuma daga anas annabi ya fadi akan dabbarsa sai ya ji rauni ko a ƙorinsa ko a kafaɗarsa to bai ci karo ba sai to in ma ƙori in ma kafaɗa to ta gefen dama annabi ya faɗo a kan dabba sallallahu alaihi wasallam ba salla bina ka'idan sai annabi ya salla da mu a matsayinsa na limani yana ne yana zaune don ba zai iya tsayuwa ba sai ya salla da mu ka'idan a zaune sai ya ce fasallaina ma'ahu qu'uda mu ma mu muke sallah tare da shi muna bin sa mu ma a ne a zaune Ka kaga liman yana limanci a zaune don lalura ma mu ko suna bin sa a tsaye a zaune ba don lalura ba sai don limanin yana ne yana zaune sun man sarrafa faƙal ya fice ya ce inna ma ju'ila imam aw inna ma ju'ila imamu li utamma bihi ko inna ma al-imam ko inna ma ju'ila imam lalle an sanya liman li utamma don akwai kwaye shi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u idan ya kabbara sai ku yi kabbara in ya rukuyi sai ku yi rukuyi in ya dago daga rukuyi sai kuma ku dago wa idza qala sami Allahu liman hamida idan liman yace sami Allahu liman hamida fa qulu ku kuma ku ce Allahumma fa qulu ku ce rabbana wa lakal hamdu wa idza sajada fasjud wa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'u ya salla a zaune shi liman kuma dukkan ku ku yi salla a zaune me ya kawo manzo Allah yake karin bayani haka abin da yasa yake karin bayani matsala ce ta yana tsalla a tsaye a zaune don lalura sai mamunsa suna bin sa tsaye sai musu shara su zauna sai suka zauna yadda yake ta a zaune su ma suna bin sa da aka idan da sallah sai ce jama'a an sanya neman don ku kwaikwaye shi kada ku yi wani abu sai ya yi in yi sallah a zaune kuma ku yi sallah ne a zaune shi ne sababul hadisi Kenan darasi da hadisu ne ya ke ɗauke da shi? Idan Lalura ya samu limami zai salla a zaune mamuma sai su bisa a me a zaune. Kun gane? Kala wakilba ne ana Aisha, wa abi wa wa Jami, wa Bani, Umar, wa Mu'awira? Kala abu Isa, Hadiza, wa Anasa, An Rasu-la-laka, Rra-amfan-sinsa, juhe kan doke ya rauni. حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أصحاب النبي إلى هذا الحديث wasu cikin sahaba annabi sun tafi akan ana aiki da wannan hadisi idan lalura ya sa liman zai ja sallah a zaune to mamu su zauna sun gina da filar mamu sai su zauna sahabban nan su hudu ne aisha وابي هريره صبي عائشه وابي هريره وجابر وابن عمر ومعاويه صبي نصر سرويت اذا لمن زي جاء صلى الظهر ما موسو ما في سمي سيسو زونه قال ابو يسا حديث انا ان رسول الله خر عن قرط فجيش حديث حسن سوى ذهب بعض اصحاب النبي الى هذا الحديث منه جابر بن عبد الله وسيد بن خضير وابو هريره وغيرهم وبهذا الحديث يقول احمد واسحاق شنو مذهب احمد واسحاق wa qala ba'd ahli al-ilmi wasu ma ilimi suka ce idan salla al-imamu jalisa idan liman ya salla a zaune lam yusalli man khalfahu illa qiyam wanda suke bayan da kansu ya salla a zaune sai amin sai amin fa in sallau qu'udan sun salla a zaune lam tujzi sallan bai ba ko qawlu magana wa anas wa mubarak wa shafi wato saɓani ne mai tsananin jama'a tsakanin malamai wasu suka ce idan liman zai tsalla a zaune don lalura to mamu ko da lafiyayyu ne ba su da wannan lalurar lalle lalle su bi su a zaune kun gane hujjar su shine wannan hadisin da muka karanto yanzu annabi ce idan liman zai tsalla a zaune ku yi tsalla a zaune kuma hadisi ya zo cikin sahihul bukhari kuma ya zo cikin sahihul kun gane sahabban annabi suna kan wannan magana wanda mun ka sunan wasu daga ciki akwai kuma ko da suna ganin a'a idan liman zai salla a zaune to ku ku bi sa don in yana da lalurar shi ba ku da lalurar hujjar masu wannan magana za mu karanto hadisin su a gaba shi ma hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a rashin lafiyar ajali ya limanci mamu yana zaune so suna tsaye kun gane sai kaga shi ne hujjar kenan sai suna ganin wancan hadisin tunda rashin lafiyar annabi na rasuwa ya yi limanci yana zaune mamu a tsaye to wannan ya nuna ya goge hukuncin idan liman zai salla a zaune ma musu bi su a zaune wannan na ɗauko muku rahoton maganar kafin mu shiga cikin maganar mu tattauna zantuttukan malamai akan haka amma daɗinsa ya kamata mu ɗauko babin gaba sai mu warware duka. babin gaba babun minhu babi ne amma yana alaka da babin baya حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا شباب بن صوار عن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت عائشة تتي صلى رسول الله خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه manzo Allah ya yi sallah a bayan sa yana abokar a rashin lafiyar da ya mai ya rasu ka'idan a zaune amma ku ji kamar wannan hadisi yana nuna waye ne liman abubakar don hadisi ya ce annabi ya yi sallah a bayan abubakar قال abu Isa, hadisu Aisha, hadisun Hassanun Sahihun Gharib hadisun Aisha. hadisi ne hasan gharib to kaga idan ka roki wannan ruwaya kenan abubakar ya ja sallah a tsaye annabi ya bi sa a zaune sauran mamu kuma wannan imamu shauka ne ce yana nuna idan ka zo bin liman sallah ba da yake shi yana tsaye ba da lalura kai ma mun kana da lalura sai ka bi ka da game daga zaune wannan babu ma sabanin malamai a kai sai da inda ake sabanin idan liman yana za a tsaye kai ka tsaya ko ka zauna a naka samu amma in ba ka da lalo in kana da lalo na liman yana tsaye sai kai ka bai sa zaune an gane ku ko da kujera ne za ka ajiye ka zauna a kai ko ka yi ishara wannan duk ya yi wa qarwi an aisha lawan duba mana na Qur'ani an ruwaito daga aisha anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ya shiru kuma ko manzo Allah ce idan sallal imam jalisan fa sallu julusan annabi yace idan liman ya salla a zaune kuma ku salla ne a zaune wa ruwiya anha anna nabiyya kharaja fi maradihi annabi ya fita rashin lafiyarsa wa abubakar yusalli bin nasi sai na abubakar yana yi wa mutane sallah fa salla ila jambi abubakar sai annabi ya salla gefen sai na abubakar wannan su ya na bi abubakar mutane suna kwaikwayon abubakar wa abubakar ya tamu bin nabi abubakar kuma yana kwaikwayon annabi to kaga yanzu anan kuma waye ne ne annabi ranar sallar da aka yi abubakar ne yake jan sallah dama an ce wa annabi ya zo ya ja sallah sai ya ce muru ababakar li salli bin nas ko mu ci abubakar yayin mutane sallah abubakar yana cikin da sai annabi ya shigo sai annabi ya shiga gaba annabi yana ja a zaune abubakar a bayan annabi yana ɗaga murya ga mutane su a tsaye mutane ko a bayan abubakar su ma a tsaye to kaga wannan liman a zaune mamu a a tsaye to idan ka ɗauki wannan ruwayar cewa abubakar in ka ɗauki ruwayar da cewa abubakar ne limamin annabi mamu to ba zai warware fatawar hadisi da muka karanta a baya na cewa eh, idan liman zai limanci a zaune dole ma musu bi amma in mun ɗauki ruwayar da annabi ne ya limanci abubakar da mamu a tsaye wannan ya nuna ya halatta idan liman yana zaune ya halatta ma musu ne su tsaya wannan kenan wa qaru ya na aisha annin nabi annahu qala idza salla al-imam jalisan fa sallu julusan wa ruya anha mun karanta wannan wa ruya anha anna nabi sallallahu khalfa abi bakr qa'idan wa ruya an anas bin malik anna nabi sallallahu khalfa abi bakr wa huwa qa'idun to jama'a sai mu dafa tattauna matsalar hadisan nan a ah, a ah, bai kare ba ma babu حدثنا بذلك عبد الله بن ابي الزناد قال حدثنا شباب بن صوار قال حدثنا محمد بن الها عن حميد عن ثابت عن انس قال صلى رسول الله في مرضه خلف ابي بكر قائدا في ثوب اشكل تفاف متوشحا به يا للمدش يا shi ya داما يا واضع هو watsa هو يا واضع داما قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح قال وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس وقال رواه غير وائل عن حميد عن أنس ولم يذكروا فيه عن ثابت ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح فيزم من كاو بابي ضيع da hadisai biyu masu tunkudar juna jama'a mas'alar da za mu duba menene malamai suka faɗa a kai shine ne Salla aka zo yi liman ba lafiya sai yake jan ku a zaune ba mu tsayuwa za su yi ko zama za su yi sai aka kawo magana masu maganar farko suka ce dole ne ma mu su masu bisa da liman ba shi da lafiya ba zai iya tsayuwa ba ya ja ku a zaune ko ma mu ko dubu ɗari da kuke bin sa ko da kuna lafiya ko ma lalle lalle da ku bi su da zabe hujjar masu wannan maganar shine hadisin da manzo Allah sallallahu muka fara karantowa na annabi yana jalle mu a zaune sun tsaya sai musu ishara su zauna bayan an idan da sallah din kana son cikakken hadisin Nasir bin Albani ya kawo sai annabi ya ce in kittum alifa saura kirin ɗazu. ka yi aika aika irin na yahuda irin na farisawa farisawa suna tsayuwa a kan shugaban su yana zaune don haka daga yau idan limamin zai ja ku a zaune kowa ku bi tsame a zaune ina fata an gane gaskiya wannan magana cewa in liman zai ja ku a zaune dole ku bi su a zaune din shi ne maganar yawancin malamai da suka zama sai magana ta biyu idan limamin zai ja ku don lalura yana zaune bai halatta ku bi su a zaune ba sai dai ku bi su a zaune ina fata kun gane wani a domin manzo Allah a rashin lafiyar sa ta ajali akwai hadisi duk da hadisin harshe biyu ya zo ɗayan kamar yana nuna abubakar ne ya ja ɗaya yana nuna kamar annabi ne ya ja annabi yana daga zaune abubakar yana tsaye famo sauran masu nan sai suna ganin to wannan hujja ne na ya shafe idan liman don haka idan liman zai ja ku daga zaune ko yi sai ku kun gane to amma yanzu bari mu shiga mu kwakule maganar da yawa da farko maganar farko da muka kawo cewa idan liman yana jan ku sallah a zaune don lalura to ma mu su ma wajibi ne su bi sa daga zaune ko ba su da lalura wannan maganar shi ne maganar ibn hazm zahir shi ne maganar ibn hazm zahir an gane ko sannan kuma an gane ko duk da jama'a kafin in tafi da yawa na kawo muku magana ne akwai wanda suka ce na yi su shi ma a zaune ma mu ko akwai wanda suka ce akwai magana na uku an ba su zai in ya so ya bi a tsaye in ya so ya bi a zaune to mu aje magana ibn hazm zahiri ya ce yawancin salaf sun tafi akan idan liman zai ja ku a zaune don lalura ko da ba ku da lalura kuma ku zama. an ruwaice haka daga sahabi jabir da sahabi abu huraira da sahabi usaid bin khudai duk sun ce in dai liman zai a zaune ku bi su a zaune aka ce ma wasu ka ce sahabbai ma ba su saba ba su duka sahabbai a wurinsu idan liman zai ja ku a zaune dole ku zaune an ruwaici irin haka a tabi'ai daga aqwa an ruwaici irin haka daga abdurrazzaq ka dubi Abdul abdurrazzaq idan liman zai ga ku a zaune dole ko ma ma muku zauna abdurrazzaq ya ruwaici hadis ya ruwaici asari ya ruwaito ce ma ra'aytu nasu illa ala anna al-imam idza salla qaidan salla min khalfahu abdurrazzaq musannaf yace shi tunda ya rayu to abin da ya gani da ya karanta ilmance idan liman yana jan ku a zaune ko ma mun ku bi su a zaune ibn hibban ya yi kaito irin wannan shi ibn hibban ya yi dogon magana a kai abinda ibn hibban ya ce sahabbai uku sun kawo ruwaya idan liman zai ja ku a zaune ku bi su a zaune ko kuma kuma yace wahiyar sunna sunna ce ne sunnar idan liman zai ja ku a zaune dan lalura ku bisa a zaune yace su ne sunna an karɓo daga sahabbai ba ɗaya ba biyu ba ibn hibban ya ci gaba da dogon magana yace an samu daga kais ibn fahad cikin sahabbai an samu daga abin shasa da jabir bin da cikin tabi'ai an yi kaito irin wannan daga maliku da abi ayyuba Suleiman ibn dawud al-hashim da abi khaisama da ibn abi shayba da muhammad bin isma'il imam al-bukhari da wayanda suka bi su na malaman hadisi irin su muhammad ibn nasr su muhammad ibn ishaq ibn khuzaima dukkan su wannan sun tafi akan idan liman zai ja sallah a zaune to kuma ma mu ku bi su a zaune dukkaninsu aftau bihi sun ba da fatawa domin shi ne fatawar sabon annabi shi yasa ana ganin kamar ijma'i ne malamai sun haɗu akan idan liman zai ja ku sallah a zaune kuma duk ku zauna wannan ke a cikin tabi'ai wanda suka ba da fatawar haka akwai jabir dan zaidu akwai abu sha'asa kai daga sahabbai ma ba a samu sabanin haka ba yadda daga daga sabai ba samu sabani haka ba daga tabi'ai ba samu sabanin haka ba kamar tabi'ai su ma su yi ittifaqi akan idan liman zai ja ku a zaune kuma ku bi su a zaune ibn hibban yace wa awwalu man abda'a man abdala fi hadhihi al-umma salat al-ma'mum qa'idan idza salla imamuhu jalisan wai farko wanda ya fara kawo wannan fatawar cikas farko wanda ya fara cewa idan liman zai ja ku sallah a zaune ko ma mu ba sai kun zona ba sai kun tsaya yace farko wanda ya fara fadin irin wannan maganar yake cewa ba cikin sahabbai bane ba cikin tabi'ai bane wanda ya fara kawo wannan maganar shine al-mughira ibn A mutumin ibrahimu nakhai shi kuma hammadu ibn abi sulaiman ya dauka daga wurinsa abu hanifa kuma ya dauko daga hammadu sai yan baya suka bi mazhabin abu hanifa wannan shi ne magana ibn hibban jama'a ina ba da kuna gane wannan zance eh shi ne magana imam ibn hibban cewa in liman zai ja a zaune to a bisa cikin safin sun haɗa ka ai sun haɗa Na, imam al-khattabi ce. Eh, imam nawawi ya samu daga jamhur magana da ibn hazm zahid ya kawo ibnu daqiqul id ya samo daga yawancin tabi'ai ce yawancin malaman fikihu su kuma sun tafi akan idan liman zai salla a zaune kuna ji mamu ba su da wannan lalurar su su bi sa ne a tsaye mun zo magana da biyu kenan shine maganar imamu annawawi maganar ibnu da kekul edi suka ce yawanci malaman fikiyo sun tafi akan idan liman zai ja ku a zaune kuna ji to in ku ba ku da lalurar ku bi sa tsaye to sai aka ce da su to yaya za ku yi da hadisin da annabi ya limanci mamu a tsaye ce su zauna sai suka ba da amsoshi kamar haka amsar farko an shafe shi wani hadisi ne shafe shi limancin da annabi ya yi a rashin lafiyarsa ta ajali a zaune mamun suka da su a tsaye ya shafe shi amma marmaza ya aka musu martani imamu ahmad ibn hanbal ya mayar musu martani ya ce jama'a hadisai fa biyu ba in sun ci karo ba a cewa ɗaya ya shafe da sai an kasa mai haɗa su to wayannan za su haɗu na ɗaya idan limami asali ya zo ya fara sallah da mamu ne tun farko ɗin a zaune aka fara ya fara limanci ba ya fara a tsaye sai tsaye ya gagara ya zauna ya fara yi a tsaye shi ke rashin lafiya ya buge shi wanda lalura da ya zauna da shi lalura ne ana tsammanin warkewarsa ba wai ya riga ya gurgunce ya rasa kafa gaba ɗaya ba to ma mu sai su ci gaba da bin sa a zaune ɗin, tun da watan wata rana zai warke ya zo yana zazzabi kwana biyu sai yana yi a zaune sai su bi sa magana na biyu idan limami ya fara sallar asiri sai daga baya lalura ta bugo shi ya zauna sai ma mu su ci gaba da bin sa a tsaye ko kuma in laluran liman ba ya rasa kafar ne gaba ɗaya shi ne shi ko shi ya cancanci limancin kaga abu ne wanda ba a tsammanin kafar za su dawo to wannan mamun za su yi su bi su a tsaye shi yana da dare kaga wancan limancin da annabi ya azo su Mamun suka bi su a tsaye ce su zauna da ai faduwa kan jami'i faduwa ya kan da ya ji rauni ko ba ka ba to kaga wancan raunin ana tsara zai warke shi yasa da ya ja su a zaune kuma farkon ma a zaune ya fara suka bi sa amma wannan rashin lafiya na ajali bayani da komai da ishara ya nuna musu dama zai don ko kudu ba da ya musu a wada'i hajjatul wada yana cewa ba a sake haɗuwa da ku ba an gada ku kuma ya yi ta ishara sai na abuka ya zama khalifa a baya to kaga wannan rashin lafiyar kamar an yanke tsammanin wanka, shi yasa da yayi limanci yana da zaure ba abin amin shi ne fikihu imam ahmad wanda dama a wajen malamai ba cewa ɗaya ya shafe ɗaya sai abin da aka gagara hada su har ma aka ce abin da zai karfafi mayar da martanin da imamu ahmad ya musu suka ce aikin haka shafewar ma ya kai su wani don dama asali farkon musulunci lima a tsaye mamu a tsaye da annabi ya zo rannan zai tsalla daga zaune sai mamu suna kokarin bin sa a tsaye wani alamar ya nuna kafin wannan ranar dama ko da ya zauna mamu na bin sa a mai a tsaye sai annabi musu ishara ku zauna ka kenan ku zauna din zama din shi ya shafe tsaye to a zo a sake cewa kuma zaman an sake shafe shi shafe shafe ya yi yawa kun gane wani bayan yau to kun ga yanzu waɗanda suka ce an shafe na tsaye ko ba haka ba an eh, sorry yanzu waɗanda suka ce ya halatta idan limai na limanci a zaune a bisa tsaye mun ji hujjar su farko su yadda awar shafewa amma mun ji an mayar musu martani dalilin su na biyu suka ce ba ma eh, hususiyar annabi ne ya limanci mutane yana zaune kuma su bi su ame a zaune wannan hususiyar annabi la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi daga zaune mamu ma su zauna amma duk wanda ba annabi ba in zai limanci a zaune to mamu su su bi sa ina ba ta gane amma shi annabi dama la ce la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli yana zaune dole su bi sa ko gane wannan bayan to irin wannan maganar an samo shi daga alqazi iyab yace amma banda annabi wala yasihu li ahadin an ya umma jalisan ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba annabi ba to bai halatta ya limanci yana zaune a ce ma musu zauna da ya zauna ba magana qadiyya wannan magana na qadiyya shine shahararren magana daga imam malik da wasu jama'a cikin malikiya suna ganin khususiyar annabi ne ya ja daga zaune kuma ma mun ko lafiye da shi ma ya zauna amma duk wanda ba annabi ba to idan annabi zai idan limamin da zai ja a zaune don lalura to ba ce ce sun zauna ba kun gane wannan bayani amma an mai musu martani cewa annabi ya bi abdurrahman ibn auf sallah ya bi abubakar sallah an kafa dalili akan da'awar khususiyar annabi ne dama asali da hadisin sha'abi daga jabir manzo Allah ta la ya ummanna ahadun ba'di jalisa daga bayana bayana kar wani ya sake limantar mutane a zaune su kuma ya ce su zaune ibn hibban ne ya ruwaito amma an mai da matani wannan hadisi shi bai inganta ba sannan an samu daga ruwayar mujali daga sha'abi mujali ɗin jamhurin malaman hadisi sun rauna Kashi. ibnu da kikul idi ya ce asali abin da aka sani ba hususiyar annabi ba komai in an ji annabi ya yi ba a cewa hususiyar ba sai an samu nan ko dalili da yake nuna mai hususiyar ba to wannan dalilin da zai nuna hususiyar annabi ne to bai inganta ba ya zo a hadisi sai dan hudar yana limantar mutanensa wannan shine limamin unguwar usai bin hudar kuna ji sai manzo Allah ya zo gaishe shi bayan ya zo gaishe sai sa suka ce ya rasulullah inna imamana mai limamin ba ba shi da lafiya baya ma iya sallah sai a sai a dabe ta idza salla qa'idan fa sallu qu'udan in zai ja ku a zaune kuma ku yi a zaune kai wanda ya nuna manzo Allah ya bada fatawa a yana raye banda shi din ma idan liman zai ja sallah a zaune shi ma su ma su ne su ma su zaune Abu Dawud yace wani hadisin ba muttasilul isnad ba sanadin sa bai hadu ba amma akwai hadisin da zai tsaya gurbin sa wanda al-Iraqi ya inganta shi hadisin shi ya inganta wanda Abdurrazzaq ya kawo cikin musannaf da Qais ibn Fahd al-Ansari wani limami na imaman lahum ishtaka ala hajji rasul limamin su ya jinya zamanin annabi da sayyidina ne, kana na jalisan limami yana limantar mu a zaune wa nanu julus ko ma mu muna bin sa a zaune kenan limami yana jan musalla a zaune mu ma ma muna bin sa to kenan kaga magana na biyu da suka ce khususiyar annabi ne shi kadai ne aka yarda illa lura ya sa yana jin sallah a zaune mamunsa su bi su a zaune wanda ba annabi ba in zai ja a zaune mamunsa su tsaya to wannan hadisin qais ibn fahd al-ansari kaga ya warware wannan ba dan annabi ya ba su dama limamin su ya limance su a zaune su ma su bi su a me a zaune to jama'a wannan maganganun suna nan da yawa wasu ko suna ganin idan liman ba shi da lafiya an ba ku zaɓi yana sallar a zaune wanda ya so a yi ya yi a tsaye wanda ya so ya yi a zaune to wayan su ne maganganun a dunkule ga na fatu makka ma da daddab da ajalin rashin lafiyar ajalin annabi cewa annabi ya yi limanci a zaune ma musulmi bisa sai sai aka ba da amsa akwai ruwaya da ma ce a'a abubakar ne limanci annabi mun wani da sanin ko suka ce a je in ma annabi ne limanci ranar annabi yana gaba yana limanci abubakar yana bayan annabi mutane kuma shi abubakar yana kwaikwayon annabi mutane na kwaikwayon abubakar ka kenan shi abubakar ɗin shi ne limanin jama'a ala ai hal jama'a wannan bangare ne akwai sabani malamai kwarai da gaske amma yawancin malamai 90 to 95% su sun tafi akan idan ban zai sallah a zaune don lalura to wajibi duk ma musu bisa an gane ku akwai kuma wanda suke ganin a'a eh, abin da ke yasa suke karfafa dole ma musu bisa zaune ai annabi ai neman musu suna kai har ma yake su zauna har bayan idan da sallah yake ta su harfe sarakin kiristu ya aikin fara sa da ruwa akwai kuma wanda suna ganin a ah, an shafi amma so da kaɗan gaskiya kuma hujjojinsu ba shi da yawa a yi. amma yana jin kamar nasiru jini albani shi ma yana da fatawar an shafe shi ma yana da fatawar idan limami zai sallar a zaune in babu ko babu da lalura kuna iya biyan sa in ban sha'afa ba ka nake amma dai ah, malamai su yi maganganu mai yawa kai shi yasa yau idan mutum ya bi lima yana sallah a zaune shi a tsaye ko kuma ya bi sa lima yana zaune yana zaune wannan duka babu wanda za a yi banta kowa yana da madogararsa duk da mu ba kasafai ake samu haka a wurin mu ba ba kasafai ake samu haka a wurin babu ma ja fil imami hagu fi rak'atayn nasiyan babu bayanin da ya zo limami zai miƙe a raka a tafi kaga duk wata sallar farilla da duniya in an yi biyu da ta yi mata haka azara yake haka la'asar yake haka magariba yake haka isha'i yake haka asuba yake to kuna bin liman sallar sallar azara ko la'asar ko magariba ko isha sai raka biyu bí mo kọ́ yìí zọmọ sai ya tí yẹ máa ta ẹbí tì tó yà ayé záàyè tí nàá mú nàbà bẹ́ẹ̀ kí mo dàbí. Turmuzi a sunan ɗinsa ya ci gaba da cewa haddasana Ahmad ibn Mane qala haddasana Hushaym qala akhbarana ibn Abi Layla an Sha'bi qala Sha'bi صلى بنا المغيرة بن شعبة مغيرة بن شعبة يا صلى دم فنهض في الركعتين سي ميقي على ركعة بيو معنى مدد دي ركعة بيو يزون يتجي سي ميقي فصبح به القوم sai mutane suka fara subhanallah subhanallah kaga idan liman da mai samu aka sai haka ma mu ke bishi duk da jiya mun ci kuma in baka bin sa sallah kuma kai kana gefe sai ga ga ya kwafsa a sallah kai ba subhanallah za ka yi ba sai ka yi shi magana eh, mun kama hujja da hadisin canza mai alkibla an gane ku yawwa to a wannan lokacin liman sai miƙe fasabba a bihi alqawm sai mutane suna ta subhanallah sai ki dawowa falan ma qada salata lokacin da idan da sallarsa sallama Sai ne bai sallama kuma ta yi sahawi sai su dido biyu na rafkarwa wa su yana zaune kenan ya yi baji kenan wa wanda sai da sotul wusta kenan ne sai ba kun gane kuma haddasa sai ba su labari an rasulullahi fa'ala bihim mithla allazi fa'ala annabi yayi da su irin abin da shi yayi yanzu akwai wasu da suke kafa tawar idan limami ya yi raka'a sai masa bai zama sai ya bai miƙe sai su ko da ya gama miƙewa in ya tuna kwaye masa tambihi dole ya dawo ya zauna wai domin ya bar abu biyu ne ya bar zaman tahiya kuma ya bar mai tahiyar kan to wannan a kwatance magana yana da ƙarfi amma hadisi magana ba shi da don wani hadisi da muka ka hadisi ne sun wanda abu dawud da ahmad da sun su yadda ya zo da a ce ya miƙe kafin hannayensa da gwiwoyinsa su bar ƙasa sai ya tuna ko aka tunatar da shi zai da ya zauna ba kabile ba ba amma in ya riga ya sai da ya miƙe hannunsa da gwiwarsa ya bar ƙasa to in ya dawo ya sake wata bidiya sai dai da akwalin fallar raka'a biyu na asuba ne misali maimakon ya zama ta ya sai miki sai aka subhanallah to wannan ko ya miki ya fara karanta fatiha da sura dole ya dawo dan sallar ya cika amma in sallar bai cika ba sai miki gabobin sa sun farka ku ku cigaba da miki sannan a mazhabance ta malikiya nan me yake kawo kabli me yake kawo ba ta fi mun bayani kare ko ko ba lada ne ya karba to wanne ne za yi wa kabali wane ne za yi wa badin da da kai yanzu idan mutum ya kari kana ji idan mutum ya kari zai badi ne ko kabali yawwa in ya rage ma Allah ba da da in ya kari zai badi don sai da ya sallar sallame sai badi ya yi subtraction in rage ya yi kafin zai yi ta yin ba zai sallama ba sai ya sa su biyu ya yi addition kafin ya sallama ina mata an gane to amma yanzu wannan hadisi da muka karanta yanzu ya dace da malikiya ko ya saba malikiya yawwa don dama nan me ya dace ya kamata yin kafin don in a malikiya ne zan gaga ya rage zaman tafiya da yin tafiyar shi mughira yana idar da sallah kuma da sai da ya sallame da sai za su ka ba ne ba ta an gane to shi ya sa irin wannan abu a firgitar ya fi shekara goma sha a darul hadis na eh, bulogul mara mun yi bayanai akan wa'annan billa billa wato akwai masu malik shafi abu hanifa ahmad ibn amal da suka akwai mai mazhabin da in kai kari ba a ji in kai rage ba a in kai kabli ka bidi'a akwai masu mazhabin in kai kari kabli in kai rage kabli in kai ba ka bidi'a akwai masu cewa kuma an ba ta zai amma akwai karatu da muka yi a cikin zazul ma'aji hadisi don isu da yake faruwa jama'a duk abin da ka ji annabi ya masa kabili sai ka zo ga wata rana irin sa ya faru ya yi masa ba <laughs> abin da ya faru ya masa ba sai ka zo kaga wata rana ta faru ya masa kabili shi ya sa ibn kayyim azadu ma'ad ya ka hadisai wasu guda sai ya ce idan mutum na bin liman bai sarraka a nawa yayi ba ya gina akan yaqininsa in an yi da sallah sai ya kabili ɗayan hadisi ya ce idan mutum yana bin liman sallah sai ya rasa eh, yana sallah kai shi kadai ya rasa raka nawa ya yi ya gina kan ya ne in ya idar da sallah sai mai ci. sai ya ce gamdan ya ce duk da shi ibrahim qayyim ya yi kokarin tattara maganar malik ya ba su wannan hadisi ka san kana sallah kana ganin kamar raka'a biyu kamar ɗaya an ce ka gina akan yaƙininka to idan yaƙininka ya fi ƙarfi ne akan mai yawa ka ce biyu ka ka gina akan mai yawan ba to mai yawa bai kai haka ba to shi ne za ka masa kamar in akwai na ƙasa kabri ya ce idan yaƙininka ya fi ƙarfi akan kaɗan sai ka gina akan kaɗan ɗin da ka idar da sallah sai ya zanto fa ya fi haka to shi ne za ka masa baɗi ya subtraction shi ne ƙoƙarin da ibn qayyim ya yi don haɗa wayan ruwayoyin biyu da ta su bisa malikiya to amma duka dai a aji a nan mun ga shi ya yi ba kuma abu ne to sai ba kana dai da yafi ƙarfi idan rafkanuwa ya samu mutum abin da ake bukata su da ya yi sallama ko bai sallama ba wannan shine magana ibn abdul bar ka dubi subul sala ya ka bayanai masu faɗi kwarai da gaskiya an ba mutum zabi ko da an malaman fikihun ma wa ko a malikiya suna cewa in inda za yi kabli kai ji ko san haka suka ce yayi ina fata an gane saboda haka wannan shine magana raji amma kada ka gino akan duk abin da mai kawaidi yayi yace yana kawo kabli da baɗi kada ka je ka gina kabli da baɗi a kansu ka koma hadisi ka tace su ka tantance su sai yanzu in ka dubi tsarin kawai duk da kawai da yanzu ma ba su ya rubuta har yanzu in ka dubi tsarin mai kawai ya yi maka ishara me ya bayan ya maka babin abin da ake wa kabli da babin abin da ake wa ba in ban manta ba ya yi babin ko abubuwan da ba a musu kabli da yi ishararsa idan mutum ya bar farilla gabli da ba'di ba ya gyara shi idan mutum kuma ya bar mustahabi gabli da ba'di shi ma ba ya mai gyara shi kuna ji to yanzu bayyanawa inda ake bayyanawa da asabta inda ake asabtawa a kawaidance a ina ya aje su farilla ko suna ko mutum mustahabi yace babu fadailu salati wa ma fadailu salati fasirru al-mamumi ma sirru al-imami ah, su wal jaru fi ma jaru fihi wa sirru fi ma yusarru fihi ya kasu a matsayin mustahabi Ya? Eh? to amma da yanzu kuma abu da yake ka kabli da badi wa man da har fi ma yusarru fihi wanda ya bayyana an da ake sa yayi kari zai badi wanda ya asasa wanda ake bayyana yayi rage zai kabli to ga shi karancansa a kawa'idancansa ya yi tufka da warware ina ta an gane wannan shi yasa wani lokaci za ga annabi yana sallah sai ya bayyana aya kun akwai ranar da tana umar ne ko ya zo sallar magariba asa ta karatu ya gaba aka yi ta subhanallah ya ce da gangan na yi bayan an yi su. da ya ce yana nazarin shirya tawagar da za su tafi yaƙi yana tunanin wa za a ba komanda ya kaza shi yasa bai yi karatu a bayyana domin tunanin abin da yake alaƙa da ciyar da musulunci gaba a sallah ba a kana sallah sai ka tuna wani ba lafiya zan je gaishe shi ba lafiya za a ranar da manzo Allah yake sallah yana assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah yana idarwa sai tsaga cikin mutane sai shirin gida ya shiga sabai wasu saba gani yana gaba sai suka ce ya manzo Allah me ya faru haka sai ya ce ina cikin sallah sai na manta da tibir surin zinari a gida a sallar na tuno da shi a sallar na tuna waye za a raba musu ina idar da sallar na shi bai gida na ta kai musu ta ya tunani na sadaka a sallah amma tunani abu ne mai kyau bai rage masa ladan sallar shi amma tunani na duniya haka to wannan yana rage ladan sallah shi yasa wani ya zo wajen shafi ne ko abuwa ne fa in ban manta ba ya ce na yi wani asusu na tara kuɗi a wata tukunya na binne sai na yanzu na manta ina na binne ko dukiya na ne mai yawa sai ya ce to sai in bayan isha'i ne ka je gida ka tashi bin dare sai ka yi alwala ka tashi sulusun dare sai ka yi alwala ka fara nafila qiyamul laili hadisi ya zo cikin fatul bari asari in ka zo qiyamul laili dan Allah kai iya kokarin ka karka tuna abin duniya wannan kuɗin ba karka ya zo a tunanin da ya yana sallah kawai shaidan kaga sai ka masa tunani na kana buloki kana buloki ya ga yaya sai ka masa tunani ga inda ka aje kuɗin ga kaza ga kaza kawai sai tuna daga bishiya kaza kaza ai za mu yi niyya ya amma laila har ke zuwa alfijir ba hatta amadu lail fajr ba yana tunowa kawai sai katse ba ya je tone <laughs> ya ɗabo kuɗi shaidari shaidari ne amma sallar zai sa kamar ta abu a ciki amma sai ka fara sallah abin da kamin ka fara sallah ba ka tunanin su kamin ka fara sallah ba lafiya ka fara sallah musamman idan kai ba karkare da sai ka ji kana kwaɗayin lamba yau yana tsaro ba eh <laughs> masha Allah ko sa ɗau? ya yi abokan a ah, shi ka ya kai sati ɗaya da kwana ɗaya da bari shat eh. eh ya kai kwana takwas yanzu wannan shi to jama'a da mun ji a gurguje saboda haka abin da nake so na gaya muku kabli ko ba'adi an ba ta zaɓi kuma wasu abubuwan da zaga a wasu littattafan fikihu na kasa kasan nan ana cewa ana musu kabli ana musu ba'adi su ba su ma kai kabli ko ba'adi ba akwai wani abu da kuma za a ce maka ana masa kabli ko ba'adi to shi ya fi karfin kabli da ba'adi yanzu kana sallah in farilla ka bari ba kabli ko ba'adi ba zai dauke shi ba kana sallah ba ka manta ba ka yi rukuri ba kawai sai ka wuce sujada sai ka tana ba ka yi rukuri ba gabli ko ba ni zai gyara shi rukuri ba lalla ne dole ka yi riba sai ka sake rukuri ka sake maimaita su yanzu misali ina sallah a rakar farko sai na manta ban yi rukuri ba ina sujada na ɗaya ko sujada na biyu sai na tuna to sai kawai in tashi in yi rukuri sake ɗauka daga rukuri in sake sujada don su ma ba su yi ba tunda ba su samu rukuri ko da na shiga raka na biyu ina fatiha ina sura kafin yin rukuyi sai suna raka farko ba bai yi rukuyi ba to zai riba ko inda farko yin rukuyi ƙara gada amma raka na biyu sai da na zo daidainsa sai da na zo rukuyi a raka na biyu sai na tuna a farko ban yi rukuyi ba to me za a yi ko sai a rusa yanzu raka a sallar raka na biyu ne ya zama a farko wancan ya halitta kashi ko kabli ko ba ne ba zai gyara shi wannan malakin qala wa fil babi an uqba bin amir wa sa'ad wa abdullah bin buhaina a babin akwai hadisi daga uqba dan amir da sa'ad da abdullah ibn buhaina sun kawo hadisi makamantan haka to idan muka ɗauki hadisin uqba dan amir shi yadda hadisin ya zo tabrani ne ka a cikin Jamul kabir cewa yana sallah ne shi uku wa ɗan ami inda ya dace ya zauna sai manta ya miƙe sai mutane suka fara subhanallah subhanallah mamu ya gane abin da suke so amma ya gidawa da ya idar da sallah sai su judo biyu a zaune an gane ku a tamma salatu ya cika ta sallah ana nufin kenan ya sallabe sai su jada biyu na ba'di sai ce sami'tu kum taquluna subhanallah na ji ta cewa subhanallah don in zauna wa an laisa tilka a sunna ba sunna bane tunda na riga na miƙe gabobi na sun bar kasa in in zauna inna ma sunna allati sanatu sunna shine abin da nayi idan limami ya riga ya bar a inda ya dace ya zauna ko da sallar ba wai ya kare ba to ba zai sake dawowa ba sai dai idan ya sujadar ji hadisin sa'ad kuma akai shine hadisin qais ibn abi hazim yace sa'ad ibn abi waqas cikin ɗaya cikin sahabbai na bil janna ya ja musalla inda ya dace ya zauna zama ta yara ka biyu sai miƙe ko kai tasbihi ya gidawa tunda ya miƙe da aka idar da sallah shikenan sai ya sujudu biyu na ba'di da sai ce a kuntun tarauna ana ajlisa bayan idan yace kuna ganin zan zauna ne don kuna ta kabar bari inna ma sanatu kama sana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu rasulullahi yasnau nayi yanda naga annabi yake idan liman ya riga ya bar kasa gabobinsa to ya masa tasbihi ba zai kama ba kun gane wannan bayana قال أبو يسوع حديث المغيرة بن شوبة قروية من غير وجه عن المغيرة بن شوبة قال أبو يسوع وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه قال أما لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى وقال محمد بن إسماعيل الإمام بخاري ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من صحيح sai ce ba na ruwaita hadisi daga wurinsa don baya bambance sahihi da da'ifi wa kullum an kana fitula haza fala arwi an kushe man bukhari ce duk irin wanda ba na ruwaita hadisi daga wurin shi wa garwi hadha al hadis min ghairi wajhin an al mughira bin shu'ba wa rawa sufyan an jabir an al mughira bin shubayl an bin shubayl an qais bin abi hazim an al mughira bin shu'ba wa jabir al-jufi qad da'afahu ba'd ahli al ilmi تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما والعمل على هذا عند أهل العلم على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته ما بتا علمي ko kuncin su kenan idan mutum yana sallah inda ya dace zauna zaman ta iya, sai manta miƙe ci gaba da sallarsa wa sallata sajda ta yi minhu cikin su marra a qabla taslim akwai mai ganin zai su sujada kafin ya sallama wa minhu marra a ba da taslim ko ne ke ganin bayan sallama kaga an baka zaki dan ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري أنا عبد الرحمن الآرد أنا عبد الله بن بحير حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقه قال صلى بن المغيره بن شوبه ولما صلى ركعتين قام ولم يجلس اي ركع بيو سي زونا يميكي بي زونا با فصبح به من خلفه فاشار اليهم ان قوموا يمس اشاره فتاشي فلما فرغ من صلاته سلم ركد إذا دا صلى سي سلم وسجد سجدتي السهو يسجد بيون ربكا واحد وسلم وقال هكذا صنع رسول الله قال أبو يسا هذا حديث حسن صحيح وقروي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة حدثنا غيلان كافرنا kaga wannan jama'a take ya karanta da mu idan kabli ko ba ya kama liman to ba a tsare tafiya ai su judu ya ga tsara ba ce tsara sujada da kai tahiyyar da kai kafin sallama ko bayan sallama ko kawai kana su sujudu biyu kawai sallama za ka yi babu wasu tahiyya da za ka sake sabuntawa babu ma da fi miqdaril qu'ud fi rak'atayn al-ulayayn bayanin da yazo gwargwadon zama a raka'o'i biyu na farko ai misali za ka sallar azala asar magariba isha ai kana ya biyu ko kai ka sani tahiyya biyu na ƙarshe din ana dadewa cikin sama da tahiyyar farko din ina fata an gane حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الديالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا صاد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيد بن عبد الله بن مسعود يحدثه عن أبيه قال كان رسول الله إذا جلس في الركعتين الأولين النبي دين يزون أركعه يبيون فرقا صلى كأنه على الرضف كما ينا زونين أكا رضا ما رضا أصلي أداء suna wani abu kamar da zero yadda suke sai a hura wuta a sa dutse a cikin wuta katon dutse falakka mai faɗi haka dutsen nan wutan nan ya kona shi ya kona shi ya kona shi sai daga baya a zo ya cire wutan ta yi kwantar da nama a kai ana gasa ana gasa shi da zafi mai dutsen yanzu kamar idan ta je irin sudan haka da irin kasashen laraba suna gasa kaji suna ce masa ah, da su faham za ga wasu fararen dutse da suke zuwa da su yadda ka san yadda mu muke kirki anan da gawayi to yanzu zo da fararen dutsen nan za ga an hana su da electric sai ya ba su zafi kai tsaye sai su zama jazir kamar garwashi sai su gasa kaji a kai to duk kazan da aka da gasa a kai ya ji daɗi. to kaga irin wannan dutse wanda ake sa wuta ya ɗau zafi a yi gashi shi ne ake kira rabar dutse mai zafi kenan wai kinaya ce ake masa idan annabi ya zama tafiyar yadda ba na sallama ba don tsabagen saurin da yake ya meke kamar akan dutse mai zafi yake zo baya da ba. ina fata an gane amma wani hadisin za'ifi ne don gaskiya ya yi saurin sauri da yawa ina fata an gane hadisin ana ya ce da'ifi qala shuba thumma harraka sa'al shafatayhi bi shay shuba shuba yace sa da yake ba mu hadisin sai naga ya motsa bakinsa da wani abu amma ban ji me ya faɗa da yace annabi ya zo kama kan dutse mai zafi yake sai ya motsa bakinsa ban ji me ya faɗa fa qulu sai na tambaye shi a kenan har ya miƙe ce ya har ya miƙe Yana alamar abu da kunnen sa din bai ji din ba shine hatta ya koma da na ya meke ya kawo cikon sallar wannan ke قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيد لم يسمع من أبيه والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ما بتا ilimi suna zaben Allah ya dela rajulu al-qu'uda fi rak'atayn kada mutum ya tsawaita zama a raka'a biyu tahiyar ka biyu al'ula yin na farko in tahiyar ba na sallama ba kada ya jima an gane ko wala yazidu ala tashahudi kada ya ƙara akan tahiya din shay'an wani abu fi raqatain al'ula ne a rakar farko wannan maganar eh, imamu turmuzi wai eh, tahiyar da ba na sallama akan tahiyar karka tsaro to in ka tsaya kan tahiyar ma yayi amma ibnu hajar a cikin hashar bulugul marani yayi bayani bayanin da ya shi salatin annabi ana yin sa a tanyar farko da tanyar ƙarshe yace sai dai tanyar farko ba laifi kana iya yin sa da dare sai ka ta Allahumma salli ala Muhammadin wasu amma ta ya biyu dole ka kai salatu da Ibrahim to me zai bambanta tanyar farko da tanyar ta har ma tanyar ta biyu ya fi tsawo tanyar farko ba mamaki wani tanyar ne kaɗai zai yi tahiya na biyu ko zai tahiya ya yi salatin annabi ya nemi tsari daga fitintunun kamari da sauransu sana ya zaɓi buƙatar sai roƙi tahiyar sallama in kai yin salatin annabi wajibi ne farilla ne dole neman tsari daga wani tabuwa guda hudu biyar shi ma wajibi don sallu alaihi wa sallimu taslima to kai wa sallimu da tunaka ta assalamu alaihi wa rahmatullahi to dole sai kai sallu Allahumma salli ala Muhammad annabi ta duk wanda ya zo sallah ya tahiya ya mun salati sai ya ce wal ya ta'awwaz billahi ya nabi tsarin Allah min arba'in shine alawai da wanda min da jama'a da da ya kasu da fi'il al-amr wanda ko yake nuna wajibi ne don bai ce insha daga na bayan ya kammala kuma ne ya khayya min al-mas'alati insha sha to kaga ko ko in tahiyar farko yayi tahiyar da salati annabi ko da complete to ai ba zai kai na ukun ba sai da na ukun zai ta giya da salatu annabi complete da neman tsari daga wajen tuntunu, kuma ya zaɓi buƙatunsa ya yi addu'a kai me gaje eh sai ka ƙara sa gudu a zan kai domin galibi duk abu da sirri liman ba ya ɗauke mamu sai za ka yi kayan sai mu da cikin karatu wa qalu in zada ala tajahudi fa alayhi sajdatayn sahwi kaji jama'a <laughs> Tun zai ce wa qalu malamai sun ce in zada ala tajahudi fa alayhi sajdatayn sahwi in ya kara wai abu akan tahiyya mujallar wa ya kama shi wai sai yadda ba na sallama ba da ya tayyan sai kara wani abu to gabli ko ba ya kama shi to dai Allah ya sa ba wai kuna nufin ya kara salatin annabi don ana iya yin salati annabi a tahiyar farko haka za a rubi ruwiya an sha'abi wa ghairi wannan ke shi ya sa ma shi kansa shan mubaraka kori da tufatul awazi sharan turmuzi ya ce cewa wai a tsaye da ba na sallama ba in ya ƙara wani abu a kan tahiyar rafkar ma kama je da kai akwai abun lura nan shi ma bai goyi baya ba ba ma za fil isharatu fi salat ishara a sallah kana sallah aka zo aka ce kai na ka ki sai ka nuna wani ko kuma ka nuna aljuhunka sai zai ce ishara a sallah حدثنا أبو قال حدثنا ليس بن صاد أبو بكير عن عبد الله بن الأشج عن صاحب الأباء عن ابن عمر عن صحيب haka ba na kala yake maratu bi rasula na wuce waje da bi wani sallai yana sallai fa sallamtu alayhi ne wa annabi sallama farada ilayhi bil ishara sai mun sallama wajen sai mun ishara da eh haka wa qala ta la alamu illa annahu qala bi isharatin bi isbi fa ishara da ya fasa قال وفي الباب عن بلال وابي هريره وانس وعائشه وانا حديث يا نونا لما ينا ايه اشاره صلى بايا ما صلى ko kai dai da kike sallah kana iya ishara wannan hadisin kuma ya inganta kamar yan ahnaf abu hanifa suna gani idan mutum yana sallah ya ishara to yana da laifi sun kafa hujja da hadisi at-tasfihu lirrijal wa tasfihu lin-nisa to shine suka ce to duk wanda yake sallah sai nuna ya yi ishara sai ya sake sallah sallar sai ya bashi amma jamhurul ulama yawancin malaman duniya sun daga bin tana sallah ta nuna sallar ta sai bashi shine magana ba shi inganci babun حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في صلاته بلال يا نبي كيف سلم yana sallah qala ta kana yashiru bi yadi yana ishara da hannunsa ko da ya zafo da abu ya ya idan ko da kana nan da baka nan sai to alaikum salam wanda yana nuna maka ashe har sallah ma ibn tana idan ba masallaci ba ka zo yana sallah a daki kawai yanzu mutum ya shiga za ka ji zai ji wani iri sai ce assalamu alaikum sai shiga kanta ina ba ta an gane ta wani ba ba ta sallah قال إن هذا حديث حسن صحيح وحديث صحيح اثر لا نعرف إلا من حديث الليث عن بكير وقروا يا عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو bin auf kana kana ya rudu ishara yana mai musu da nuni saboda ko sallah kake zaka yi karbi sallama da nuni da ishara amma imin shi ba ganin kan kai nuni ai ba zai ganka ba sai kai gyaran mure am am don hadisu ana da yace kana libin inda rasul markhalan ya faɗi wannan sai ta wakilar hadisai ne indi sahihu li anna qissat hadisu ay ghayra qissat hadisu bilal wa kana ibn umar rawa anhu ma فاحتمل أن يكون سميع منهما جميعا ما لا يقول نبي أول ولي باب ما جاء أن تصبيح للرجال وتصفيق للنساء بيان أن يزول تسبيحي كما تافي كمتا حدثنا عن قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله تزول للرجال وتصفيق للنساء قال وفي الباب عن علي وصال بن صار وجابر وابي سعيد وابن عمر وقال علي كنت اذا استاذنت على النبي ويصلي صباحا in na nemi izini idan annabi yana sallah sai ta zai ce subhanallah قال ابو سعيد ابي هريره حديث عن صلى الله عليه عليه عند اهل العلم وبه يقول احمد وصال sabab سبب na ده حديث sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba Abubakar yana jin sallah da annabi ya zo sai ma mu suka yi ta tafi suna ta tafi wa Abubakar to shirke na bayan idan da annabi ya cewa tafi na mata tasbihi na mata idan maza suna bin liman sallah in ya kwamsa suna son su yi masa ishara sai su yi mai sai su ce subhanallah subhanallah an gane ko idan kuma mata ne sai su yi tafi tafin ba irin na yanta ba ba irin na coci a hada cikin tafin hannun dama da na hagu ba a'a cikin tafin dama sai da ki bayan tafin hagu ya yahuda wannan an gane ko haka ake ah, wannan shi ne yadda ake gyara a cikin sallah amma kana bille man sallah ne in ayin qur'ani ne za ka gyara shi to ka wani ba sai ka ta za mu kakan gyara shi in ya makale ko ya saurara an gane ko amma ko in ya tsallake aya bai saurara ba za su gyara amma in ya canza wa aya wasali wasalin da zai bata ma'ana ta wannan ko bai dan bada rayuwa ba ya kamata a gyara shi an gane ku kamar ya zo wa qala allah inni ma'akum la la in aqamtum as-salata ala ja'a musa da annabi haruna ina tare da sai ya shabai ta wa qala ash-shaytan inni ma'akum la in aqam a wannan sai gyara shi dan ma'ana ta lalace da yawa an gane ku قل ma يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ya eh, ko bai saurara ba za gale gane shi ya sauka lafiya ya eh, ma sannan kuma idan liman ya sani yana yawan batan nan kuma mu suna gagarin gyara shi don ba su iya wurin ba sai da inda suka iya an gane ko ko kuma ya sallan da qur'ani amin babul ma jaa anna salata alqa'id ba bayanin da yazo cewa sallar na zaune ha na yi tsalle ba ma ja fi karahiyatin tasa'ubi fi salat babu abin da yana nuna makruhi ne hamma a sallah da kace mala Thank you. Hmm. sai ce subhanallah shi wani na asali eh, shi mai shi ya faɗa ne kamar fatawarsa amma ana tsammani ya ce a wajen manzo Allah yana da tsarin shiga biyu in na zo masa yana sallah in yana gani na sai min ishara da in baya gani na sana na hali sai min gyara murya to yana ga gyaran murya shi yawwa don shi yace yadda annabi yake nake ga babin abin da zo game da hajjin hamma a sallah ba wai hamma na mashin ko na abu nan ba ba ba hamma na suna ba e kar wani ce to ba a son hamma ya zo sallah ko ya ja sallah a ba hamma na hamma na wahi eh, shekaran jiya a karatun zadul ma'al mai yi bayani akan at menene at-tasa'ub shawara mun ji hadisin da yace idan mutum ya ta shawa ko ce alhamdulillah ko ce alhamdulillah ala kulli hal kai ka ce yarhamakallah shi ko ce yadiku la yusbal idan kafiri kuma ya ta shawa yace alhamdulillah to za ta yarhamakallah don rahmar Allah ta mu kawai sai ka ce Allah wa yusbal mu yi bayani ko muyi yi bayanin asalin hamma ya yake ko wani iska ne yake overdose a kwakwalwa to shi yasa ana so in kai hamma ka gode wa Allah yadda ka san girgizan kasa to hamma fa girgizan mutum ne komai a jikin ka sai girgiza eh hadi shawa komai a jikin ka sai girgiza hadi shawa shi yasa lokacin iska ne ya toshe maka kwakwalwa kuma ya shiga hanyoyin jinin ka. halaka da kai zai sai kai hadi shawa ta kifa ba karamin iska sai ke cirewa ba iska ne za a daɗe ana shakansa ba yana nufashi to aka yi girgizar kasa gini bai rushe ba idan kai hama komai a jikinka sai ya jijjiga to shi yasa a lokacin kamar yadda muka ce kana da waya yana ta samun matsala me za ka yi wa memory din mun ce me za ka yi formatin ba to yanzu an yi formatin ɗinka ne da ka sa daidai lokacin da ka yi za ka yi hamma ko da kana tsira wani abu ne daidai lokacin da sa hajji shawa kai sai dai lokacin da za ka yaɗa ka manta komai a duniya har ma ka manta Allah ka manta komai don ba ma tana ke yi da kana kan tunani kana amma wai ka ce kana za ka ce ka ci gaba ina ya kada komai ya yawa idan zo ta fasa ma ba daɗi ka kana yin sa to ka tafi wani hali ne na kai guba na mutuwa mutuwa ka sake dawa ce suka gode wa Allah a ke rija da baya ko ka samu lafiya shi yasa kace alhamdulillah to tunda ka samu sabis na lafiya na duniya to bari a roƙa maka na lahira ta ce kalla. ina ba ta gane ba haka lamarin yake tafiya sai ibn qayyim mun ka ya ka bayanan nan masu fadi a zadul ma'ad a karatu da juma'a nan da ya gabata na'am ya kawo hadisi a nan annabi ya ce a tasa'ubu mina ko hamma daga shaitan ne sai za ta sa aba duk idan ɗan ku ya zo hamma fal ya zuzin masa ɗa ya danne iya iyawa kar allah allah ka zo wani zai hamma ta sai ya buɗe bakinsa kamar irin yaran da suke yanke tankin mashin don su cire mafula su yanke su cika mutane da kare ya wangale bakin da za ka samu irin gindin rake mai kaurin nan sai shiga bakin ya dan kame kame kawai bayan so yi yana dan rufe rufe sa budewar kaɗan an kare ya lome shaɗan ya wangale shaɗan shiga bakin ko shaɗan yana dariyan ka in kana haka har yana faduwa yana kumshi azar wannan kenan قال وفي الباب انا ابي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقال كان قوم من اهل العلم التطاوب في الصلاه وسمع ابو تعالى من سنكي ما yin hamma sallah shi sa suna لي mai yawan صلى sallah munafiki to kawo جماعه يا زاي قال ابراهيم ابراهيم يجي اني لا ارد التصاوب بالتنحنح ني انا ما da hamma ماذا يا gyara murya in zai zo يا zai gyara murya gyara murya kawai in ya don shi Hama mai yasa shi ɗin yake so don yana sa wa mutum nauyin jiki ya zo zai fara karatu ko zai yi nafila sai fara hamma don jikinsa ya nauyi gaɓoɓinsa ya sake barci ya zo kasala ya zo to shi yasa shi yana son hamma gona ne ba za ka jama ma sai ka fara hamma sai ka kai shi kenan sai gobe ba ya so ka samu to in ba ka samu to ba za ka yi sata to shi shedan da mu inda kasala inda zai sa dan adam kasala yake so ba ma ja anna salatul qa'id ala nisfi min salatul qa'id bayanin da yazo sallar nasi sallar na zaune ladan sarabin wanda ya ame a kana daga nuna mala ku to حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريده عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله عن الصلاه وهو قائد لا تنبئ النبي صلى mutum yana zaune fa qala sai ce man salla qa'iman fa huwa afdal wanda ya salla sai ya fi wa man ha qa'idan wanda ya salla a zaune fa lahu nisu ajrin qa'imi yana da rabin ladan wanda ya tsaye wa man ha na'ima wanda ya salla a kwance fa lahu nisu ajrin qa'idi ladan sa da rabin wanda ya tsaye kenan da wanda ya salla sai za ba su lada dubu ɗari to wanda ya wanda ya zaune sai a ba su nawa dubu hamsin wanda ya kwance sai a ba su dubu ashirin hawa uku an gane ku قال ابو الباب عن عبد الله بن عمرو وانس والصائب قال ابو يوسف حديث عمران ابن حديث حسن صحيح amma wasu malamai sai suke cewa wannan yana nuna ya halatta ko da za ka yi sallah a tsaye ya halatta ka yi amin a zaune sai dai ka kwanta ne kai a zaune da dan tsara da wasu suka ce a'a in za ka yi sallah a tsaye na farilla kai a zaune ba ka da sallah don qur'ani ma yana cewa aqimus salata ko yana cewa idza qumtu kun tashi ila salati to dole ne a yi sallah wasu kuma suka ce a'a ya nuna ana iya yi a tsaye ana iya yi a tsaye. sai dai wanda ya a zaune ko a kwance na ladan sarari wanda ya amma ba mu sani wannan wanda ya a zaune yana da rabin na tsaye na kwance rabin na zaune wanda ana nufin ga wanda ya zauna ko ya kwanta ne ko su ba tare da wani amma in dama a lafiyar sai na ya tsaye sai rashin lafiya ya faru ba zai iya a tsaye ba amma bai fasa ba ya a zaune ko ya kwanta lajinin su na lafiya ma ko da wala to ladan da daidai yake kamar yayi azumi don habasa qul'ud min babi inna bil madinati la rijalan ma zurtu masiran wa la qata'tu wadiyan illa sharikukum fil ajri habasahum habasahum ta'arraf ila Allah ya rizqa ta'arraf ila Allah fi raha ya da lafiya yayi azumi to yanzu da ya shiga tsanani da ya a zaune to Allah zai ba su ladan kamar yayi azumi kun gane wannan وقروا هذا الحديث عن ابراهيم بن الرحمن بهذا الاسناد الا انه يقول عن عمران بن حسين قال سالت رسول الله عن صلاه المريض فقال صل قائما فان لم تصل فقائدا فان لم تصل فعلى جنب annabi ya ce mara lafiya ya sallah a tsaye in ba zai iya ba a zaune in ba zai iya a zaune ba حدثنا بذلك أن قال حدثنا وكي عن إبراهيم بن رحمة عن حسين المؤلف بهذا الحديث كمر آه، او أسيمة الإنتاج الأحكام آه، الفقهية شيئا يعني a kwancen ba za ka ishara da gabobinka ba za ka yi ka yi ishara ba ko hannu ko yatsa ba za ka yi ishara sallar ba sai ka yi sallar da idon a kwance din kana tsaye da sunan kana faka da fata da sura idon a kuɗi za ka yi rukuɗi da sunan ka yi rukuɗi sai ka ɗan lumshe kaɗan an gane ko in za ka yi sujada ko sai ka lumshe tuf da yawa haka za ka rika ishara sallar in ma idon ba zai motsa ba ka kana cikin hayyacinka to ko da mutum ba shi da lafiya daidai irin wani lokaci lokacin sallah yayi sai a mazo kunnen sa ce a zahar yi. za mu maka taimama sai a shafa masa jiki shi ko sai ya riga modifying yana kwatanta sallar kawai kwakwalwa wannan don san sallah ko ba karamin abu ne jama'a na'am qala abu isa la na'lamu ahada rawa an husayn al-mu'allim nahwa riwayati ibrahim ibn dahman wa qara abu usama wa ghayru wa an husayn al-mu'allim نحو رواية عيسى بن يونس ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك أن عبدا قال إن شاء رجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضجعا idan mutum ya so ya sallar nafila a tsaye a zaune a kwance amma sallar farilla ba yana lafiya lalle lalle ne ya tsaye an gane ko mai yiwa wannan sallar da ya ce wanda ya a zaune rabi wanda ya tsaye wanda ya kaza kaza kaza din mai yiwa wannan yana magana ne game da sallar da aka zo yi a nafila ne ba farilla an gane ko amma farilla dama idza kuntu ila salati ne wa zai yi sai dai yana da lalura shine zai zauna wannan ke eh, malin ci gaba da cewa ah, waqtalaba على العلم في صلاة المريض إذا da يستطع أن يصلي جالسا فقال malaman ilimin sun sabani idan liman ba zai sallah a zaune ba ya zai fa ba su ahli ilmi wasu ka ce ayin sa innahu yusalli ala janbihi al-ayman yawa kafin nan akwai gani wasu zaka ga ana kawo sa kwato ya furu'a idan mutum ba zai sallah iya sallah tsaye ba to ya samu ya yi sallar da sanda ya tokara da sanda ko da bango ko to wannan duka sanda wane ne duk taklifat shi abinda da Allah ya faɗa Allah allazina yadkuruna la qiyaman kuma a dabe ta tsalli qa'iman ya tsalla sai fa in lam zai da za ka ba qa'ida ka zo jingina jingina jingina ban ko jingina ita ce ta fadi ko ka za ka samu Allah kana za ka sallar kana hajijiya kar ka fadi ma wani paralysis da jibe ko na ko mudaf mudaf ilai bai ne salli qa'iman fa in lam zai fa qa'ida wa in lam tazali fa ala jamb waj'al sujudaka aqda min ruku'ik haka annabi ya faɗa hadisi to sai mu dawo nan suka ce idan mutum ba zai iya sallah a zaune ba a wajen mabuta ilimi ya zai yi sai suka ce salli ala jambihi al zai kuɗi sallah a gefen sa na da wa qala ba'dhum yusalli mustalqiyan ala qafahu wa rijlahu ila al-qibla wasu suka ce a ah, sai kwanta da bingire kaga in ba zai iya sallar a zaune ba a maganar malaman sai kwanciya jiran gaggawa

amma shekul islam ibn taymiya yace idan mace idan mutum ya aure musulmi ya aure ahlul kitab kaga ya halatta aure ahlul kitab sai ta mutu tana da ciki kuma cikin ya kai wata baba na ɗaga gemu na waje kaga ɗan cikin da musulmi ne don babansa musulmi ne ko kullum mauludin da alal kitab ita kuma kafira ce shekul islam ibn ya ce ba za a binne ta a makabartar musulmai ba don ba a binne kafiri a makabartar musulmai ba za a binne ta a makabartar kafirai ba don kai musulmi a ciki sai yace sai a samu inda ba makabarta ba sai a binne ta yawa ba ta gane ka kenan in ya kuma in suna garin da auren alaƙi yana zama ana yawan yi da yawa sai makabarta ya zama akwai na musulmai akwai na kafirai akwai kuma matan ahalin kitab da suka mutu da juna in an binne ta shau da samun ce ne ba za a binne ta gawo ya kalli alƙibla ba ta kafira ce sai dai a binne ta gawar ta yana kallon yamma domin binciken likita shi jariri yana kwanciya ne a cikin mahaifiyarsa yana fuskantar bayan kaga lokacin da aka binne gawar yana kallon yamma dan cikin yana kallon yana gabas ina abin da shekul islam ibn taymiya ya ka a littafin sa majmu'ul fatawa wannan ke sai mu da cikin karatu na'am kuma mai Yeah.

ya sha abin shaye-shaye ga shafi ya masa yawa sai je mutu a daji kuma baya zuwa masallaci baya sallah to a ka'idar musulunci sai a abin da musulunci karantar sai a je geto a samu ire-iren suna za su yi masa wannan amma a samu wasu masu mutunci da limaman manyan gari su yi wannan gaskiya su yi sun saba sunan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wani abin da suka yi bai dace ire-irensa za a samu su je mashaya yan uwansa tana ba sallah yake ba yana shaye-shaye kuma ta shaye-shaye ne zai mutu sai su je jejin su tona rami su binne shi an gane ku domin kaga kamar in ka bai masa malaman saudiya su suna ɗaukar sallah din da zafi rashin sallah na sai kafirta mutum to kafiri ne shi kafiri ne shi ina fata an gane to Allah ta fa in tabu wa qamu salata fa yuqan to su babu sallah kuma a sa a yawa kasan ishin ko? ke daga hannu adam na eh, eh. na'am eh eh haka ba eh eh eh zai ya sake ta shi ke nan tana da juna biyu idda ta sai ta haihu kafin ta haihu sai ya tunanin zai mayar da ya je gidan ya ce zai mayar da ita sai ga ta fara nakuda kai ya fito marmaza sai ce ya dawo da auren shi ke nan ta dawo da eh, sha abu kuma mun duniya da jikin sa da rahama ya yi isharar zuwa da zai da wannan to ya ga ce da mutum eh, ya mutu ko ba haka ba eh, matarsa tana kan haihuwa. sai ta haifi rabin rabin bai fito ba ko ba haka ba kenan sai ya mutu yana gama mutuwa sai sauran ya fito ta gama ta gama don an yi ana sai ya gama ta da 'yan goma ne ba za ta haifa ko ba gaba ba ya zo zai mai da aure ta haifi tara saura ɗaya sai yana fitowa ya gama fitowa hannunsa ne kawai ya rage zai fito na mayar da aure na shi kenan aure ya dawo don an yi ana sai ta gama fita don yanzu za su ce ta haihu ba tana kan haihuwa ne eh, ba ta sauka ba <laughs> wannan gida zai mu dawo cikin karatu malam eh, eh. da kara magana haka ne a E, da masu hali irin nasa kaga duk wanda ya zo ya ga an ba a ji an binne shi ba su sai mashayin wani da sai sauran mashaya da kai ba ba a ce duk cikin wanda ya buɗe haka za a masa ai eh, za su gyara yawwa don horo ga sauran yawwa <laughs> eh? gaskiya ne gaskiya ne don ai ba kimar ta addini ba da to yan wata kan mutanen sauman abda bihi amaluhu lan yusri bihi nasabu yawwa yau mai firu min baya sallah sai na batun addini a nan jama'a mu bi gaskiya mana لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك ترى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه أمر غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين أنا إنه هنا يا أنا أنظرنا لي أنظرنا أنا أنا شيء إلى ذاك أنا نعم نعم مدازين قرأتوا وقال سبحان الثوري في النوافل في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال هذا للصحيح وأنا قال في إيه, إيه، صلى أزوني يلا ربي وأنا يأذي waliman laysa lahu uzrun ga wanda bashi da kuma wanda bashi da nafila tun nawafil ba amma man kana lahu uzrun amma wanda yake da uzuri kun ga bayanin da na amku da su fi min maradin na rashin lafiya aw ghairi ko wani zafa salla jalisa ya salla a zaune fa lahu mithlu ajrin qa'im yana daidai da ladan wanda ya kai don abin da sai ya zauna don lalura wa garu ya fi ba'd hadha al-hadith misl qawli sufyan al-thawri babun fi man yatadawwa jalisan wanda ya fila a zaune حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداء الصحابي عن حفصة زوج النبي أنها قالت ما رأيت رسول الله صل... ما رأيت رسول الله صلى في صبحته قائدا آه حفصة تجي بن تبقى من الله يا صلى أنا كلا أزوني با أزوني با حتى كان قبل وفاته بآمن sai dai kafin annabi ya rasu da shekara ɗaya fa innahu kana yusalli fi subhati qa'ida yana nafila a zaune amma ba a zaune wa yaqra'u bi sura zai karanta sura ne wa yartilu yana rera ta hatta takuna atwala min min atwala sai ya shi tsawon yadda yake a tsaye din kun gane ko yawwa da ya rage wa kansa aiki sai ya kara wa kansa kuma aiki da ya da ya zauna in da a raka da zai karanta aya ɗari da hamsin ne sai ya mai da shi ɗari in ɗari ne mai da shi ɗari da hamsin wani abu sai annabi bala abu isa hadisi hasu hadisi hasu sahih wa garu ya ani nabi annahu kana yusalli min al-layli jalisan arwaito annabi yana sallar dare a zaune za ba baqiya min kira aji? in ya rage karatun sa qadru 30 aw 40 aya sana kwana 30 ko aya 30 ko 40 ruku'i kama fakara sai ya sace ya tsaye Kuma wani kiyamun laifin mutum ba a raka ɗaya muna bin aya talatin arba'in ne ko yadda ki karatu yadda ki karatu sauran aya talatin ko arba'in sai tashi ya ƙara sa su a tsaye sai ya rukuri kaga wannan kamar yana magana za su ga wasu zo suna bin tahajjudi sai mutum ya zauna daga farko har ƙarshe yana zaune an zo rukuri yana zaune wai sai ya tashi tunda ya rufa da kai a zaune sai ka ƙara sa a zaune da ishara ka samu rabin su amma in ba ka ba in gajiya sai ka zauna to kana hutawa minti daya ai minti daya min sun dan dade ba zuwa minti daya da ba sai ta miƙe ba amma zaka ta ina hawo na qa'idu wasu ga su suna tsaye suna rukui sai ka tayi da wurka yi rukui ko kana so a ba ku albashi ne da <laughs> wani gida waruwi an hu an hu kana yusalli qa'idan fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka wa sajada wa huwa qa'imun wa idza qara'a wa huwa qa'idun raka wa sajada wa huwa qa'imun kaji sunna kenan annabi in dai ya zo sallah ya yi karatu a zaune har ruku ya kama shi na zaune to za a ci gaba da sallah amin a zaune har a zaune amma in yana so a ƙara sa sai sai da yaza saboda aka ana ta'ajjudi kai kana zaune aka yi ruku kana zaune to ba ka tashi ba suka yi ci gaba da ruku da ishara su jarata a zaune ka samu rabin abin da aka samu a tsaye wannan kenan قال أما سوى الأمل على كلا الحديثين kana kuma ra'aya kilal hadithaini sahihan ma'amulan bihima ingantattu ne ana aiki da su حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر آه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك فيس زمان أنكو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عمر بن مليك قال حدثنا هشام قال أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال سألتها عن صلاة رسول الله an ta ɗau'i sallar annabi na nafila kala kana salli laylan dawilan annabi yana sallah da daddare sallah mai wa laylan dawilan qa'idan qa'iman laylan wa laylan wani dare sai annabi ya sallah dogo a tsaye wani dare sai annabi ya sallah dogo a zaune kaga ana canzawa. fa za kara wa wa ka'imun zaka wa sajada wa ka'imun duk wanda yayi karatu yayi ruku'i a tsaye yayi karatu a tsaye to zai ruku'i a tsaye in yayi karatu a zaune zai ruku'i a zaune wannan kenan wajen qala abu sa'ad hadith an sunan sahih na hadisin imam muslim ya kafin sahih musu? saboda haka in rayar rufa da kai a zaune ka karatu a zaune باب ما جاء النبي قال اني لا اسمع بكاء الصبي في الصلاه فاخفف babin da yazo annabi ce ina jin kukan yaro a cikin sallah sai in sassauta sallah shi ta ga wani lokaci idan liman ya san ba goro ba kaga ya ji kukan jariri shi ma sai suna ya san wahalar ya kaga sai sassauta a ji a dauki jariri ana nufin ba ba wa kana sallah ba ko ta ga ji kukan jariri a'a mamar tana sallah tare da ku shi abu da ake nufi in mamar tana sallah tare da ku suna sassauta ko mamar ta yi yaji tsayar masa da dan shi kuma ustazu ya zo sallah masallaci jaririn ya barke da kuka a gida to ga shi ma za a dan daga masa gaba ko yawwa wani kira ga ta wani lokaci ma za su yadda suka saba yi wa mutane kenan ta babu yadda za ka yi sai taimaka haka to daidai yanzu tana ajiye masa kawai a ranar dama kawai sai ka kinkimo wani aure imajansi a ranar duka ba ya wakil shi ta rige in a shirye kake haddathana qutayba haddathana marwan bin muawiya al-fazari Ana humayd an anas bin malik anna rasulullah qala wallahi inni la asma'u buka as-sabi wallahi ina jin kuka yaro karamin wa ana fi salati ina salla fa akhafti sai in sauta ta to ke don miji a bata miki rake yar masa da yaro mene ne yaro ga yaro ma ta kuma don shi ma annabi yana rage salla don mamar ta je ta dauke shi makhafata an tuftana ummu a wata ruwaya annabi da yake sallah sai ji kukan yaro akta ya saba karanta aya ɗari aya sittin asuba sai karanta wal asr da inna abaina don akta ya rasulullah ana izarwa don me kai haka sai ce na ji kukan ji yaro ko na tarar na tabbata mahaifiyarsa tana bin musalli sai na gaggauta don in kubutar masa da mahaifiyar shi shi annabi ai ya fi kowa son a bar da mahaifiyar shi har ma yake faɗi eh, ya ba sai na ali bayi ya je sai sai je sai ya da uwa da ban da daban sai annabi ce eh, je ka riske su a warware ciniki ka sai da su wuri daya ko mutum daya annabi ya ce na gaggauta makhafata ina tsoron an tuftana ummuhu kada uwarsa da ta fitinu ta fitinu da me imam bukhari ya ka an tafsina min al fitna al hadith an taltahi an salata kenan kada ta shagaltu a sallarsa don kukan yaron kaga ya zama masa fitina abdurraza ya ka cikin mursal na aqa shine annabi yana gudun eh, kada ta bar sallam ta je ta dauki yaro shi yasa aka yi a gurguje ibn batal ya nuna cewa wani hadisi ya nuna cewa ya halatta liman ya ƙara tsawon ruku'i in ya ji motsin wasu na zuwa don su samu wannan raka tunda ya halatta a gajarta sallah a takaita a tsuke a rage don an ji kukan jariri wanda shi ba a sallar yake ba a wajen sallar yake a yi masa alfarma to ballantana wanda zai zo sallar shi ne min babu aula a jira shi zai samu ku inji ibn bakwal duk da shi maganar ibn bakwal ibn munir ya mayar masa martani ya ce wanda ba sassautowa aka yi wannan kuma fa da za a jira wani ya samu rukunin ƙara tawa za a yi wa mamu to amma magana da suka tankaɗe suka rairaye shi ne in ƙarin da zai yi don waya na masu zuwa su zo samu rakar, ba ƙari ba ne na tsanantawa da yawa wanda za a jade sosai ya gajar da mamu to wani babu laifi sai ya jira ya ɗan ɗaga mu ya ɗan yi delay su zo samu wannan ah, rakar, wannan kenan ah, sai babin gaba ko قال وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار ما تم حيلة بذاك اللي صلى تتاسا خمار كرا يعني خمار ne يعني muddin tana haila حيله sai sallah ba shi mar Allah ba zai tsaka kenan in ba ta haila ba za ta yi ta yi tsalla ba himar ba to menene kai kai ne ba kai da kana da aure ba ta yi da masu aure muke yi wani ba harkan goraye ba ne aha ba ga mahmud ya shuru ba aha eh ka ba da gari to to wannan fa kenan fa sai ka mai da matar ka da gidan surukinka شغال مې حدیث دې نه شمال باندې تاکي وونه مې شمال دې بل مکرم دو حدیث دې ور حدثنا عن قال حدثنا قبيص عن عمار بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة قالت قال رسول الله لا تقبل صلاة العائد إلا بخمار ba za a karbi sallar mai haila ba sai da khimar qala wa fil babi an abdullah bin amr malam ko ba warware musu yawwa wace ta balaga ta kai tana haila ta balaga duk in ta balaga Allah ba zai karbi sallar ta ba sai da khimar amma bi ko balaga ana ba eh, ga fasara يؤنى على نفس المرأة البالغة الله باك صلصل المرأة البالغة يعني إذا حاضر إنك منذ لنا ذات فارا حيلة أما هاي إنسان حيلة بذاته صلى الله قال أبو يسا حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت إذا ما استبلغ فصلت صلى وشيء من شعرها مكسوك in yarinya ta balaga sai ta sallah wani abu na gashin kanta yana waje ko kwaya ɗaya ko kwaya biyu an gane ko to in ji ma mabuta ilimi la ta jin salatu a sallata bai ba ta motsa jini ne ta ƙara biya ko kaula shafi'i ka la ta jin salatu bara wa shehu min jasadi makshu duk matar da ta yi sallah wani bangare a jikinta yana waje ba ta da sallah rahusa ɗaya da aka yi kalin shafi wa karkila in kana zahura kadamai eh, zahuru kadamai ha in bayan kafa ne cikin zafin kafa ta ciki sai su da shida kawai ake gani ta baya fa salatu a jaiza sallah amma har ya zo gaba na son su yi wannan kenan da fuska me muka je eh in wani bangare yawa sai fuska in dai sallah fuska da yana waje wannan babu laifi an gane ko lalle lalle ne ta lullufi ah, in tana da ah, safa sai ta saba safa sai ta safa bakin leda an gane ko to ta sa bakin leda da wannan lalle to sallah ne ba za ta samu an gane ko ta yi iya ta ko ko ta ja jilbab na ta taka shi sai rufe mata ya kafa yawwa ba ma ja bi karahiyatin sadri fi sala hancin sadalu a sallah hadathana hanar qala dafa qabisa an hamad bin salama an isli bin sufyan an aba an abi hurayra da rasu an sadri fi sala ba mai gari ne an dan masallaci ba mai gari anan nan ka lokaci mutum zai zo sallah ko ba ba misali sai ya yi sujada sai zuba da su sai ya rukuni sai zuba da su gaba da ya eh, ka shi da sadar ka da suna sa ma yafi idan mutum ya zo rukuni sai zuba da ya zuba su a ana son ya tattara su an gane sai ya manzo Allah ya hana sakin kaya ka a zubo su a sallah eh a zubo su kai haka a sallah wannan shine sadulu ba tare da ya tattare gefen sa ba قال وفي الباب عن ابي جحيفه قال ابو عيسى حديث ابي هريره لا نعرف من حديث ابا انا ابي هريره مرفوعا الا من حديث اسل ابن سفيان وقد اختلف اهل العلم في الصدر في الصلاه ما ابو تعالى من سين صاباني ما منين a Sallah? fa kariya ba'dhum as-sadr da wasu sun ki sadru din wa qamu wa haka za ta sunau yahud aikin yahudawa ne sai su zugo da kayan kawai in su yi ruku wa qala ba'd innahu kariya as-sadr fi sala idza lam yakun illa thawbun wahid in ba da tufafi sai tufafi daya fama idza sadala ala qamisi ala qamisi amma in yasa kayan fala ba babu laifi wa qawlu ahmad wa kada ibnu mubarak as fi salat to manzo Allah ya hana ba shikenan sai hannu ba babu ma ja fi karayati masjid hasa fi salat babu bayani da yazo karhancin share kasa a sallah kaga wani yazo sallah inda zai shiga sai ya share حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر عن عن النبي قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسي الحصى إذا يوم يتاج صلى كذا يشارك فإن الرحمة تواجهه رحمة تنا تسكنتر شيء abu Isa, أبو عيسى حديث أبو ذر حديث حسن إذا وصن سوكي وانا حديث to Imam al ya faɗa a cikin al-Ma'alim ana nufi idan mutum ya zo sallah zaka wani sai ya share inda zai su sujada wani ma fa don ka san jahilci shi ko da kafir ma da ko wuri da normal sai ya share wuri ya dauke ka wani al'ada an gane ku? to shi abin da ya faɗa cikin al-Ma'alim irin gyara da zai zai daidaita kasan ba a so yayi kawai ya sujada a kai wai domin da yawa cikin malamai suna kin haka imam malik ibn anas ya ce shi ko ya ce babu laifi mutum ya daidaita wurin amma sau ɗaya ko sau ɗaya ko ma'ana in wurin da akwai tsakuwa ya dan gyara imam malik ya ce babu laifi kamar hadisin da ya ce fa in ka eh, yana labudda fa'ilan fa in ka labudda yau wahidan fada wa illa fada fa in kan labudda fa wahida aw da in ya zama dole kai sau ɗaya ko ka bari to me yasa jama'a ka ce rahama yana fuskantar ka kada ya share wurin malamai suka ce abin da ake nufi rahamar Allah yana sauka daidai wannan wurin tunda anan zai sujada daga ya ayyana zai sallah a wurin yana zuwa kawai sai rahamar Allah ya sauka daidai inda zai sujada ba bai dace ya kwace ya tutture ba ina fata an gane wasu ba suka ce hikimar da ake nufi a nan ya zo sallah ba a son ya shagaltu da wani yana gyaran yana share inda zai shiga ya kamata yana zuwa sallah ma kwaɗayinsa yana kan sallar ai ba zai baka lokaci yana wannan abin ba wasu kuma suka ce a'a hikimar da yake ciki lokacin da ya zo sallah duk tsakuwa da ƙasa da suke wannan wurin suna addu'ar ya yi sujada a cikinsu don su ba da shaida gare shi ranar kiyama <laughs> ina ba ta an gane ko bai kamata ya tunkuɗe wani wanda yake sama yana jin daɗi goshin zai taɓa shi Tawwa, kusan zarna <laughs> eh ibn abi shayba ya kawo daga musannad daga abi salih yace idan zaka sujada kada ka share kasar domin kowane tsakuwa to hibbu an yi sujada alaiha tana so a yi mata sujada a kanta an gane ko saboda haka da daga jira hamara Allah yana fuskantar wurin حدثنا الحسين بن هريث قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن مؤيكيب قال سألت رسول الله عن مصر العصار في الصلاة فقال إن كنت لابد فائلا النبي يقول إن با مكاوى دولي سيكا شاري حديث لا تشيب بخاري ده مسلم فمرت الصوت إيه كوى ذاك يحشد عنك إن كفن صوت إيه ما بزيبا سيكا حقنا ina fata an gane قال أبو يسوع هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن مؤيكيب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله وقروي عن النبي أنه كره المسح في الصلاة وقال إن كنت لابد فائلا فمرة واحدة كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة والعمل على هذا عند أهل الباب ما جاء في كراهية النفي في الصلاة بيان إذا كراهية هورا أبو صلى كما متنا صلى سيه يتبع يقول إسكا دبالي ya huro iska da bakinsa to babu kyau an karhanta haka kenan fitar da iska ta baki حدثنا عمر بن مالك با انا شنو fuso فايز فوسو aka hana كان zan wasa واساي حدثنا عباد بن الأوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة قال رأى النبي غلاما لنا النبي أزواني غلام نام يارو وكما متشباوم يقال له أفلح أنا جبس أفلح idza sujada in yana sujada na nafakha sai hura iska kamar in yazo sujada daidai in zai sujada sai ya hure sai ya sujada a daidai wurin ina fata an gane yana hure kurar wurin fa qala sai annabi ce ya afla. ya aflah tarrif wajhaka ka hada fuskarka da kasa ka daina hurewa hadisu akwai maganganu akan ingancinsa yace tarrif wajhaka ma'ana ka ka daina nisantar kasa din ka turbuɗe kasar eh, ka da kasa wani alama ne na tawabu قال عمر بن مري وكره عباد ان نفخ في الصلاه وقال ان نفخ لم يقطع صلاته iya busa iska sallarsa bai yanke ba bai baci ba amma yayi abin da bai dace ba yayi laifi قال عمر بن مري وبه ناخذ احمد بن مري yace mun riko da wannan قال ابو يسا وروى Hamza عن ابي حمزه هذا الحديث وقال مولى مولى لنا باو يقال له رباح انا ce masa رباح حدثنا أحمد آه، ابن عبد الضبي الضبي قال حدثنا أحمد بن زيد عن ميمون بن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه وقال غلام لنا يقال له رباح قال أبو عيسى وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم واختلف أهل العلم في النفي في الصلاة فقال بعض إن فقط في الصلاة استقبل الصلاة sai fuskanci sallah ci gaba wa wa qawlu shafi wa sawru ahli kufa wa qala ba'd wasu kace yukrahu an-nafsu fi salat an ki mutu ya busa iska sallah wa inna faqa fi salati in yayi lam tafsu wa sallata bi baci ba amma yayi laifi wa qawlu ahmad wa ishaq babu ma da fi nahyi an al-ikhtisar fi salah babu ayi hari game da ikhtisar a sallah ikhtisar a sallah yana da ma'anoni da dama ah, amma za mu zo kansa hadathana abu quraib qala hadathana abu usama an sham bin hassan an muhammadu bin sirin an abi huraira nabiya na ha ay yusalli rajul muhtasiran annabi ya hana mutum ya salla yana ikhtisari yana ikhtisari menene yana ikhtisari ah, ibn sirin yace ya ce ikhtisari shine kenan mutum ya sanya hannunsa a kogunsa ya sa hannunsa a kogunsa shine fasara da ya fi shahara kamar misali ah, mutum ya zo sallah sai sa hannunsa a nan ka sai ya hannu ko ma ya kare ka wallahu akbar ashar an gane ko to wannan shi ne sa an gane ko a sai dai akwai idan an koma cikin su salam akwai da ya kawo na hadisi akwai ruwaya da kuma annabi ya nemi masu rike kungo a sanin kira ba ta gane a nan ya kushe a ya abu to sai aka ce inda biyayya ba da shi ne eh, wanda zai zo ya mu ne yana ya ce ya ce amma don son lada da son rahmar Allah sai da ke ku sai da ke don amma sai da ya ya ce ya ce ga wannan ayyama amma wannan kawai abin wannan sai haka wannan aikin Yahudawa ne a sallolin su da alolin su suna yin haka eh bai yi ba zai rage girgin sa wannan sallar ne yau kafin ya kabarin ya haka yawan eh, za ka ana tare kama sai a yi haka a yi kuransu da hannun haka to abin da ake dubawa ya yi sanadiyar wata ibada ya yi sanadiyar wata ibada bidi'a ce in ya yi da ne kawai tsayuwa na ɗabi'a to wannan ba bidi'a ba in tsayuwa na ɗabi'a kafin a fara sallah na'am sai mu dawo a sana yanzu na ji ga muku fasara al-ikhtisar shine sa hannu a ina a kugu to akwai ƙarin akwai ƙarin fasarori imam al-harawi yace kuma a cikin al-gharibiyina yan ta ikhtisar shine mutum ya karanta aya ɗaya ko aya biyu a ƙarshen wata sura kawai ka zo sallah Allahu akbar ka karanta Fatiha kawai ka ce inna hadha la fi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa kai rukui kawai kai coaching na aya ɗaya biyu uku na ƙarshen wata sura wasu ka ce shi da ikhtisar wasu wasu ka ce a'a shine ikhtisar shine mutum zai sallah ba natsuwa wasu wasu ka ce a'a ikhtisar shine idan mutum yana sallah ayar da akwai sujada sai tsallake ta don baya sai ya sujada <laughs> ina ba ta gane wasu ka ce wani shine ikhtisar khattabi ya ce oh, wasu wasu ka ce ikhtisar shine mutum ya rike sanda yanzu yana sallah ya tokara da ita injin imamu ghazali to shine wanda annabi ya hana amma magana mafi inganci ma'anar ikhtisar shine kenan mutum ya sa hannunsa a kogonsa yadda muka kwatanta to wannan ne ake nufi hadisi yake ishara da hali zuwa gare shi sannan kuma imam tumu zai ce qala wa fil babi an umar qala abu isa hadithu abi hurairah hadithu hasan eh, hasan wa garkari ahli al-ilmi al ilimi sun ki mutu ya rike kogonsa a sallah wal ikhtisar ga ya fassara kayansa wa an yazo an rajulu yadahu shi mutu ya sanya hannunsa ala khasirati akan kogonsa bi sala sallah aw yaza yadayhi jami'an ala ko ya fada ko ya sadika bi a kogo wa kariya ba zuwa ayyun shi rajulan muktas na wasu ma sun ki mutum yana tafiya Ka don alamar girman kai mutum girman kai eh, akwai alamar girman kai don za ka wani lokaci za ka wani da iri mai kuɗi da yanzu na ka duba kamfanin zai rika wasu abubuwa yawwa to shi da ke da rike kugu eh, a sallah dan annabi ana sannan ma har ma daɗin daɗawa na munin abin wa an rawaito ana iblis lalle iblis idza masha masha muhtasir idan iblis yana tafiya yana rage gobos yana yanka ko ba gaba ta wasu yan mata sai da suna irin wannan tafiya ka ta kage ta zama iblis ya kenan ya amma ba mu ce iblis ya ba ita mun samu da shi ne mun ta da abin iblis ya babu ma ja fi karayati kafi shahar fi sala karahancin kare gashi a sallah ka wani yana sallah sai dan tattaro gashin sai su jada kai irin laraba masu yawan gashi to an ki babu kyau حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي عن ابي رافي عن عمر بن الحسن ابن علي يا وجه وجه حسن علي وهو يصلينا صلى وقال اقصى ضفرته وقال اقصى كلمه اقصى حقيقه يا تترى bifratahu gashin kansa ya tattara shi kiran kamar ya kitsa shi ya tattara shi fi kafahu ya sa a kafahu kalmar kafahu wasu suka ce ya tattara gashin kansa sai ka ta goshin sai na gida ko ya tattara su suna ƙeyarsa ko suna tsakiyar kansa fahallaha wannan sahabi na zuwa sai ya warware gashin ilai إليه الحسن سي حسن juya يا مصطفى cikin fishi فقال سيجا da على ka wala ولا kada ka yi كذا كيفشي bayan sami tura sallar ya guna janibi yana cewa zalika kiflu shaitan eh, mutum ya zo sallah ya tattara gashin kansa kamar ya kitsa su ya bar su a tsakiya eh, wurin zaman shaitan ah, yadda za ka wasu sun aske sun yi punk sun ajiye shi a tsakiyar kai to shaitan yana zama kai wannan gamo ne na shaitan ashe gaskiya ne na suke cewa gamon ne eh ya tattara gashi ya tattara gashin wasu su aje shi a tsakiyar kai wani kuma zai su jira kai wanda za su yi su yi jira kai don ba sa son goshi ta baka sa wasu kuma da za su tattara su sashi a tsakiyar kai in za su yi su jira ba sa son gashi ya ko aka. ina mata an gane to shi da kenan eh, aka wani zai warware gashi ko da aski da matasa suke su bar gashi a tsakiya wannan gamon shi ne don shi ne abin da hadisi ya ishara zuwa gare shi kuma wannan ruwayar ya zo cikin fatul bari قال وفي الباب عن ام سلمة وعبد الله بن عباس قال ابو يوسف حديث ابي رافع حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم الكريم وان يصلي الرجل وهو معقوس sun ki mutum ya salla ya kitsa ko ya tattara sharuhu gashinsa qala abu isa wa ibrahim musa wal qurashi al-makki wa huwa akhu ayyub bin musa bar gashi a muhallin باب ما جاء في takhashu'i في الصلاة باب أبن يزور yazo game da khushu'i a sallah wala eh, alladhina hum حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا عبد ربي بن سعيد عن إمرأة بن ابي انس عن عبد الله بن نافع ابن الامياء الربيع بن حارث عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلت الصلاه مثنى مثنى salla raka biyu ne tashahhudu fi kulli rak'atayn ana tayya kowace raka biyu wa takhashshu'un wa tadarru'un da ta takhashshu da ta zarru, da ta maskun, wa tamaskan din natsuwa ne din natsuwa ne in ka zo sallah wa takhashsha ka kaskantar da kai natsuwa al-khudu shi ma natsuwa sai dai wasu sun ce din ma'ana ɗaya, wasu wasu sun ce a akwai bambanci idan ka al-khushu natsuwar zuci alkhudu natsuwar gangan jikin ka baka waiwaye ina fata an gane ma'ana idan ka zo sallah ka samu cikakken natsuwa dan wani ya zo yana sallah yana wage-wage sai annabi ce da zuciyarsa ya natsu da gangan jikinsa ya natsu to natsuwar zuci shine khushu'i natsuwar gangan jiki shine ne khudu'i wa tamaskur kuma ka nuna talaucin ka wa Allah in ka zo sallah ka nuna Allah kai ba komai ba kai ba kowa ba ko kuma kai ba komai ba wa tuqna wa tuqni yadayka in ka zo addu'a a rayuwarka wa tuqni yadayka ka daga hannayenka tuqni in ka zo addu'a ka daga hannayenka eh, kamar daga fada Allah muhdiina mukni ruhusi sun daga kansu kenan in za ka yi addu'a ka daga hannayenka ya kula yana cewa ka yana fasarawa tarfa'u kuma ila rabbika ka daga su zuwa ga ubangijinka mustaqbilan bi ne ma haka. kana fuskantar cikin safi hannunka Kana fuskantar fuskarka wa taqul zaka ce ya rabbi ya rabbi wa man lam yaf'al zalika wanda bai haka ba wa kaza wa kaza shi kaza da kaza hadisin na akwai eh, maganganu akan ingancinsa sa قال أبو يوسف وقال غير ابن المبارك وهذا الحديث من لا يفعل ذلك فهي خداج إيران وأن da wannan ba? النبا صلى الله عليه وسلم قال أبو إيسا سمعت محمد بن إسماعيل يقول روى شوبة هذا الحديث عن عبد ربي بن سعيد فأخطأ في مواضيع فقال أنا أنس بن أبي أنس يا يقول كل إنسان سنة الحال وهو إمران بن أبي أنس وقال عن عبد الله بن حارث وإنما هو عبد الله بن نافي ابن الأمياء الربيع عن الحارث وقال شوبة عن عبد الله بن حارث عن المطلب معنى يرجع تشجع رسولنا عن النبي وإنما هو الربيع بن حارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي قال محمد wa hadithu lays fi sa'ad bin sa'ad asafu min hadithi shu'ba babun ma ja fi karahiyati tashbihi ki bayna al-asabi bayanin da yazo karhancin shigarwa tsakanin yatsu shigarwa mun sha gwadawa haka ko yawwa حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل an kafa al'ujra an rasulullah qala man zala ce idza tawadda dukum fa ahsana wudu in da ku ya alwala ya kyauta ta alwala kuma kharaja amida ila masjid ya fita yana zuwa masallaci fala yushabbi kana baina asabi kada ya shiga da tsakanin kana zuwa sallah kana kana haka kana wasa a kada ya shigar da kada ya shigar da yatsunsa cikin tsakanin yatsunsa fa innahu fi salati don idan mutum yana zuwa sallah ana ba ladan kamar yanzu yana sallah to dama a sallah kuma annabi a tsawatar da bai da tashbihi sai kada yi ta wannan hadisi imam ahmad ya yi rawaito ya inganta qala abu isa hadith kab bin hujra rawahu ghayr wahid an ibn ijla wa ajlan mithla hadith lays wa rawa shariq ibn muhammad a am muhammad bin ajlan an abi an abi hurayra an nabi nahu hadha hadith wa hadith shariq ghayr mahfuz wannan kenan wasu ka ce to ya annabi ya za ta annabi ya hana alhali za mu ga wasu wurare annabi ya yi haka akwai hadisin da da annabi eh, ya zo sallar la'asar ya yi sallama a raka biyu ya manta sai ya zo ko wani katako a gaban masallacin kashe bata sai shigar da hannunsa haka sai ya zauna ya tsaya a cikin katakon akwai ruwaya da kuma manzo Allah ce al-muslim al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan wa shabbaka baina sabiq musulmi da musulmai kamar yan uwan juna ne annabi shigar da tsakanin yatsunsa ya kwatanta za ce to wannan amfani da shi ta fuskar kwatance ya halatta amfani da shi ta fuskar wasa a yayin sallah ko na makamanta haka shi ne ke nufin bai halatta kun gane ko ba ma ta fi dolil qiyam fi salat kawai ta tsayuwa a sallah حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن abin عن ابي an jabir جابر قال lin nabi ayu Salatu afdal an cewa annabi wani sallah ya fi kala sai ce dolul kunut sallar da aka yi dogon tsayuwa dogon tsayuwa shine yawan lada kala wa dalbabi an abdullah bin ubashi wa anas malik kala abu isa hadis jabir hadis hasan sai wa qarhu ya min ghairi wajh an jabir abdullah wannan ya nuna da mutane biyu sun zo ɗayan yayi nafila raka'a hudu a minti talatin ɗayan kuma ya yi raka'a biyu a minti arba'in shirke yana nuna wanda ya raka biyu a minti arba'in ya fiye wannan da ya jade ya ina fata an gane wani to sai dai ko ga wata babi kuma ba ma ta fi kasarar da ruku wa sujud wa fadl babi a kan falala yawaita ruku da sujada da falalar su حدثنا أبو عمار حدثنا الوليد قال وحدثنا أبو محمد رجاء حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزائي قال حدثنا وليد بن هشام المعيزي قال حدثني معدان ibn talha al-ya'muri qala laqitu thawban maula rasulana hadu da thawban yantaccen bawan annabi fa qultu sayratu lahu nace masa dullani ala amalin yanfa'uni lillahu bihi nuna ma aikin da Allah zai amfani da shi wa yadkhuluni lillahu aljanna Allah shiga da ni aljanna fa sakata anni sai amma da yayin shiru maliya na lokaci eh, sai thawban yayin shiru maliya na tsawon lokaci ثم التفت إليه sai waiwaye ni فقال sai ce alaika bi kasr alaika bi sujud ka sujada fa inni sami'tu rasulullahi yaqul naji yana cewa ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha daraja babu bawa da zai wa Allah sujada sai Allah ya dauka ga darajarsa wa hatta anhu biha khadiya kankare masa zunubi to ga wannan ko yana nuna yawan ne yawan wancan ko na dazu ya nuna yawan tsayuwa ake eh, dadewar ake so قال ما أدان فلقيت أبا الدرداء نادت أبا الدرداء فسألت أما سألت عنه توبة سنة بيضا كعبنا نتنبيه توبة أخي فقال سيدنا عليك بالسجود كي وجه سجدا فإن سمعت رسول الله يقول ما من عبد يسجد لله سجدة ما باو نزي وعلى سجدا إلا رفعه الله بها درجة وحتى عنه بها خطيئة الله يدعوك درجة سيكرك لديه ما تصابه قال معدام بن طلحة اليأمري ويقال ابن أبي طلحة قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي آه، فاطمة قال أبو عيسى حديث صوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم babu ta ilimin jama'a sun yi sabani akan waɗannan batutuwa da muka gabato da su me suka tattauna fa qala ba wasu suka ce dulul qiyam bi salati afdal min kasrati ruku'i wasu ta tsayuwa a fatiha da sura a sallah ladansa ya fi ka yawaita ruku'i da su. an gane ko sun kafa hujja da hadisin dulul qunut ina fata an gane sai na biyu wa ƙala ba wasu ko suka ce wa ƙala eh, kasratu rukuwa su da afdal min kulli qiyam yawancin rukuwa da sujada ya fi tsawon wa? tunda dai eh, eh, hadisan sujada sun gabata falalarsu wa ƙala ahmad ibn hanbal karu ya ali nabi fi hadha hadisan wa lam yaghdi fihi shay yace dai shi ibn imam ahmad yace an samu hadisan da biyu daga annabi akwai hadisin da yace tsayuwa ya fi akwai hadisin da yace rukuyi da sujada ya fi amma shi imamu ahmad da ce duka sun zo da hadisi bai ce ga wanda yafi a wurin shi ba wa qala ishaq yace kuma amma bin nahar jama'a nafila da rana fa kasratu ruku'i wa sujud yawan ruku'i da sujada shi yake da ka zo kafin kai azhar sai kai nafila raka'a hudu wannan ya biyu ina fata an gane to ana duba wanda ya fi yawan adadin raka'a don wanda ya fi adadin raka'a ya fi adadin ruku'i da sujada ka wanda ya raka biyu ya yi ruku'i biyu ne sujada hudu wanda ya raka hudu ya yi ruku'i ruku'i hudu sujada takwas ina fata an gane kuma jada da ana samun kusancin Allah da shi kalala ta ce wasu sai mai waqtar wa ma bil laili amma da daddare fadulul qiyam eh, tsawon tsayuwa shi yafi magana sa yana da karfi da daddare ba yawan sujada ke so ba sai sa annabi da dare yana sha raka'a daga abin da har ma za ka ji karanta ya ke magana ali imran duk arasa daya to da na fila da ne da yawan su da ya ji zai da yin za ta yi nafila raka 30 raka 40 raka an ga ke za ka ga na jana ana cewa ta qiyamul layl sai wa dare ya yi zabil, komin laila. ka yi na dare ana son tsayuwa ya fi lada in na filar rana yawan koyi da sujada ya fi lada gaskiya shi shine magana mafi inganci إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي لأنه يأتي على جزء وقر بها كثرة الركوع والسجود قال أبو عيسى وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام وما بنا فلم يوصف من صلاة من طول القيام ما وصف بالليل دو القرآن إن سنة yaba sallolin annabi na dare suna yaba shi ne da tsawon tsayuwa a ce yana tsayuwar dare har kamar sai yana fashewa ai yana nafila da rana don mai ba ce shi ma zan mutu yana fashewa ta na dare kenan tsayuwar ake so na ranar ko wace ruku'i da sujada sai mu tsaya kan nan ga jibin shara sai mu tashi hadisi na ɗari uku da casa'in a kan hadisin kashe baƙaƙe guda biyu su wane ne baƙaƙe guda biyu to wannan ka ji abu nan faɗa na daidai Allah ya bamu ladan sa kuskure ko ko tuntuma insha Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai tambaya da